lokaci mai tsayi lura da karatun shi karan kansa ba shi da tsayi sannan bayan karatun ba shi da tsayi kuma ina so insha Allahu in kana fil umra baqiya ina so in ci gaba da wannan karatu wanda na tike na karerai guda saba'in wanda aka rawaito daga shi tijjani ƙarya ne wa Allah wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ina so insha Allahu yau zan yi tarhisi gaba ɗaya na tattara abin da na faɗi a cikin wannan ƙarerai saba'in ɗin sannan kuma idan Allah ya kaddara akwai sauran kwanaki cikin wannan duniya muna fatan haka insha Allah sai mu shiga zantukan shi mu tijjani waɗanda suka saba wa shari'a to a gurguje akwai wani abu da nake so in haska wallahi yanda malaman ku suke jayintar littattafan ibnu taymiya kuma haka kuke jayinta gwanin sha'awa wallahi abun gwanin sha'awa daga nan ya kamata waɗanda ake ja ba su san inda ake kai su ba su fahimci cewa tabbas waɗannan sun gaza ba su iya kare musu abin da suka dora su a kai na aƙida ba dalili ko shi duk lokacin mu da kuka ɗauko wani littafi cikin littattafan malamanmu tabbas mukan yi ta maza za mu zo da littafin za mu zo da muryar ku danna sannan mu ɗauko littafin mu ɗau hannunku a kan inda kuka karanta mu ɗora mu ce jahilci kuka yi ko ba ku fahimta ba amma har yau tun da ake wannan abun a facebook wani ahal sunna bai taɓa ɗauko wani littafi na shehu tijjani ko na shehu ibrahim ko na umaru kuti ko na wani ya karanta wani waje ya ce kaza ne ƙida ku a ce yau kun yi jara'a a ce wani daga cikin ku ko malami ko ɗalibi ko muridi ko wane ne a ce ya zo da wannan littafin sannan ya ɗauko wajen ya maimaita fassarar sannan ya ce wannan ba daidai aka yi ba har yau ba ku taɓa ba wannan ke nuna cewa tabbas akan ƙarya kuke sai dai a'a bata yanar ke a zuciyarku ba za ku iya karewa ba kuma ba za ku bari ba daga nan kadai ya ishi mai hankali ya gane cewa tabbas akan bata kuke to yau ma kamar yadda yau malam bashir Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana rijalu sunna kenan wato ya zo ya yi kace-kace da wa'annan jahilan haka ne nake ta faɗi jahilai ne duk tunaninka duk wani nasiyarka duk wani bani na iya naka in ba ka zo min da dalilin janye kalmar jahilci ga waɗannan masu ɓarna wa addinin ba zan janye ba yau ba zan janye ba na kafa ta ne da karatu yau malam bashir ya zo ya haskaka mana tantiran jahilai wato sun je barbara sun dawo da ciki kuma aka ce ɗan kuka shi ke janyowa uwarsa jifa har sun janyo wa shehu ibrahim cin gyaran larabci to haka za mu taimako. tunda mun riga mun fahimci ku jahilai ne in kuka ba mu ka'ida sai mu ɗabbaka ta akan shemunan ta nan kaga sai ku yi shemunan ku hukunci bisa ka'idar alhukumi ya duru ma'a illati wujudan wa adama in dai aka sami illa to a samu hukunci a wajen shehu ne ko a wajen wani shehu to haka shekaran jiya in ba ku manta ba na zo da shatima almiski da littafin da ya karanta na ɗauko littafin sannan na danna muryarsa ya faɗi na karantu na gyara masa na ce jayinta ya yi haka kuma yau malam bashir yi wa wa'yancan tantiran jahilai to haka ni ma dai a yau a yau ɗin da wannan yammaci zan haska a basaruki wallahi jahili ne kai kuma a wajen da ka karantu ka ci abin ga abin amma baka gani ba mutukar baka yi wa kanka adalci ka san jahili ne kai ka je ka yi karatu ba za mu fasa ce ma jahili ba ne in dai ka fito da sunan addini kai wa kanka adalci ka matsa malaman ku shigunan ku su fito a yi da su kawai amma mutukar za ka yi awa ilimi ka nuna ka sani ba ka sani ba jahilci murakkab kenan to tabbas ba za mu fasa nassanta cewa kai jahili ba bane kowaye kai Yawa wannan shine ƙa'ida. da haka zan danna ka kamar yadda kuke ɗaukowa ba kwa fahimta kuke karantawa ba kwa ganewa to haka za mu ta kama ku mu ba ku isa mu ɗauko mu karanta ku ce ai ba mu gane ba ku zo ku yi mana gyara kuma mu za mu yi muku cikin wannan littafin alfurqan bayan auliya rahman wa auliya shaitan zan danna ka ka faɗi abin da za ka faɗi cikin wannan littafin amma tabbas baka yi baka fahimta ba wallahi baka fahimta ba ga abu a gabanka ga abin da ibn Taymiyya ya ce amma ga abin da kace sannan na ji kana magana ko wai da tarabi'u ko ya fito <laughs> wai abin da ya yaro ya tsinci haƙori ka fara gama da su alkalawi tukunna <laughs> ka fara gama da su alkalawi tukunna yawa idan ka gama da su alkalawi akwai ma na gaban su alkalawi kafin ka je zuwa ga wayannan manyan sa alkanawi ma sun gagare ku sun gagare shehunan ku ballantana ma sama da alkanawi ballantana irin su datta Allah ya ƙara lafiya da haka zan ɗauko inda ka karanta zan sa murya ka wallahi jahili ne kai kuma a wajen akwai abin da Dr. Rabi'i yake faɗi akwai amma saboda ba ka da ilmi na ala shi yasa kai baka fahimta ba zan koya ma da haka idan ka shirya ka fito da ni da kai yawa zan zo na na biya ma karatu zan fara danna murya sai fara faɗi sannan kuma sai mu je ku yi haƙuri ina so ne mai sauri don mu gama kafin lokacin sallah ya yi in danna shi ya fara magana akwai yawwa gaskiya ne ka ɗauko alfurkan ga alfurkan ɗin ga alfurkan ɗin ma hmm. ku tsaya zai yi bayani na ɗauko alfurkan in fahimta ba na ɗauko alfurkan ƙwarai kuwa na ɗauko a lokacin na karanta hmm. na karanta gurin da ibn taymiya ya kafurta wanda ya ce bai yadda da ilimin hakika ba bari ma ibn taymiya ya ce wanda bai yadda da ilimin hakika ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya yi kama da yahudu da nasara bari ma dai ya ma fi su wanda suka yadda da shashin littafi suka bar shashin littafi sau da haka sai ya ce ban fahimta ba shi rabi'u rijiyar lemu saboda ni nake karantawa ya saurari mukabalar da aka yi ya ce ban fahimta ba sai ya ɗauko wani guri a majmu'ul fatawa na ibn taymiya saboda haka sai ya ɗauko sai ya karanta wanda ya faɗi shafi da komai ya karanta ya ce wannan shine ilimin badini wanda ibn taymiya ya da shi wanda ba wannan ba ibn taymiya bai yarda da shi ba to nan ita ce gabar tunda ka ce ban fahimci ilimin badini gurin ibn taymiya ta ba fahimta ba to da haka ina gayyata ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake inkari na ilimin baɗini zan gaya maka ibnu taymiya Assalamu alaikum ina karatu da Allah. Sai ka ga mutum bai tashi kiran ka ba sai ya ga ka zo kan layi. Ko wani guri a mazmu'ul fatawa na ibnu in fahimta ba na ɗauko alfurkan ƙwarai kuwa na ɗauko a lokacin na karanta na karanta gurin da ibn taymiya ya kafirta wanda ya ce bai yadda da ilimin hakika ba bari ma ibn taymiya ya ce wanda bai yadda da ilimin hakika ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya kama da yahudu da nasara bari ma dai ya ma fi su wanda suka yadda da shashin littafi suka bar shashin littafi sau da haka kafin ya ƙarasa zan ɗan yi bayani a nan wato shekul islam bin taimiyya malami ne malamin duniya sannan kuma dukkanin wanda yake mai ɗan ƙaramin jayincinsa ya je cikin littattafansa <laughs> wallahi ba zai gane ba ba wai ibnu taimiyya wani ilimi ne da shi da ba a ganewa ba a in ka je gona ba da fatanya ba da kayan noma ba za ka yi noma ba haka kuma idan baka tafi da isasshin kayan noma ba to ko da a ce ka tafi da fatanya amma baka tafi da iri ba haka shi ma ba za ka yi shuka ba to aka ibnu taymiya kamar yadda Sheikh Sharif Saleh ya faɗi an gane waɗanda yawan waɗanda ba su nuna ba a cikin ilimi kuma sun sa kansu sun bawa kansu matsayin ijtihadi wannan ko da ahli sunna ne sai su shiga cikin littattafan Sheikhul Islam bin Taymiyyah sa'annan kuma sai su zo su zaƙulo waɗansu abubuwa su ɓata su ɓata kamar yadda kuma kuke asalin da islam da taymiya yana da wani abu wanda abin da zai fito ma da cewa haka da islam da taymiya yake wanda yake karanta littattafansa alhamdulillah da islam da taymiya akwai zantukan da yawa wanda nake karantawa wanda akwai abin da in ka kawo in da islam ibn taimiyya ya tabbatar da shi in na kalli abin in na duba irin usulubinsa wallahi na kan gane yawa na kan gane kamar ta wani ko da yake wannan bai kamata ba ma saboda kada in dan fita daga topic to shin shi yasa Sheikh Rasul da tiniya yana da wani adalci da yake usufai idan suka zo da wani abu wanda Allah ba shi ya zo da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya zo da shi ba kuma magabata ba su suka zo da shi ba To Ibn Taymiyyah idan ya zo kan wannan abin to yakan yi tafsiri wannan ƙa'idar Ibn Taymiyyah kenan duk mai karanta littattafan Ibn Taymiyyah kamar lafazin a ce Allah jiki ne kaga asali wannan daga Yahudawa yake haka asalinsa magabata ba su faɗi ba to shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin wa'annan alfazi na bid'a in aka kirkiro baye musu kuɗin goro ya yi musu kakaɓe ya ce ai kaza baya yin haka baya haka sai dai ya ce to kaza in ka ce kaza in kaza kake nufi to kaza ne in kuma kaza kake nufi a to ba haka bane kamar lafazin fana alfana kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗi a cikin madarijus salikina yace lafazin fana'i yace bai zo ba cikin alqur'ani bai zo ba cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma magabata ba su amfani da lafazin fana'i ba shi ya sa shi ibn wannan shi ya sa shi ibn al-qayyim yace tawaqqufi yayi an gane ya yace tawaqqufi yayi saboda ya yace Alƙur'ani bai ambata ba hadisi bai ambata ba magabata ba su aiki da shi ba to irin wa'annan alfaz ibn taymiya in ya tashi yakan muku adalci sai ce kaza ya yadda Allah ba shi ya faɗi ba manzon Allah ba shi ya faɗi ba ya yadda magabata ba su suka faɗi ba sai ce to kaza da kuka ce in kaza kuke nufi to daidai ne in kuma kaza kuke nufi ba daidai ba ne kaza ne haka yake muku wannan adalcin shi yasa a cikin majmu'ul fatawa da ya zo bayani a kan fana sai ce wal fana'ul ladhi yujadu fi kalami sufiyati sai ce yufassaru bi salasati umurin gaji fa yace wal fana'u lafazin fana'i yace allazi yujadu wanda ake samun sa fi kalami sufiyati cikin zancen sufaye kaga ba shi yayi magana ba fi kalami sufiyati cikin zancen sufaye su ne suka zo da lafazin fana'i sai yace yufassaru bi salasati umuri yace ana fassara shi ne da abubuwa uku wa'annan abubuwa guda uku nan da yaji shine ya yi ta ƙasimun fana a cikin wannan littafin al'ubudiyya sai ya kasa shi kashi uku to haka ibn taimiyya yake duk wanda yake bibiyar littattafan shekul islam ibn taimiyya to amma nan kai da ka ce wai ibn Al-Taimiyya ya ce wai duk wanda bai yadda da ilimin batsini ba kafiri ne ya yi kaza to wannan kai wa ibn Al-Taimiyya karya. kai kwata-kwata baka fahimci ma abun ba ibn taymiya yana magana ne akan shi wannan ilimi na ne in ka ce ilimi kaza ne to wannan daban amma sufaye irin su ibn arabi kamar lafazin haƙiƙa a cikin alfurqan in kana bibiya zaka ji inda yake kafirta yake sukan shi ibn arabi yake zuwa da misalai na maganganunsa na kafirci ya ce a wajensa hadda akwai wani abu wai ardul haƙiƙa shi wannan haƙiƙa ɗin khayal ne ardul haƙiƙa ya ce akwai a wajen ibn arabi kaga to haka shekul islam bin taimiyya haka yake muku adalci amma saboda ba ku da adalci idan kuka tashi sai ku jingina masa abin da ba shi ya faɗi ba ku ne dai kuka fara faɗi sai shi kuma sai ya so ya adalci sai ce to ai tafsiri in kaza kuke nufi to daidai ne in kuma kaza kuke nufi ba daidai ne, wannan aka shekul islam ibn taymiya yake muku to da ka karanto kace ibn taymiya ya ce duk wanda bai yarda da ilimin batini ba kafiri ne to ƙarya kake wa ibn taymiya ƙarya kake wa ibn taymiya ga wajen daga farkon inda ya fara magana ni nawa mai sharhi ne shi yasa kuma a zancen zaka ga rashin fahimtar ka ya fito fili ga al-furqan baina auliya rahman wa auliya shaitan ibnu taymiya abin da ya fara cewa daga sama inda ka datsu ka ɗauko gabar da kake ganin ta yi ma daɗi sannan kuma baka fahimci sa ba daga sama abin da ya fara cewa yace wa man da'a anna min al-awliya'i alladhina balagatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama man lahu tariqun ila la ya ataju ila muhammadin fa huwa kafirun mulhid ibn taymiya yace wa man da'a duk wanda yayi da'awa kaga sai ka duk wanda suka ce kaza ba wai a'a shi ya yarda da kaza din fa da suka ce ba in ka ce kaza a ma'anar kaza to kai hukuncin ka kaza Ce ce, wa man da'a duk wanda yayi da'awa yayi da awar anna min al-awliya cewa akwai wa'ansu daga cikin waliyai akwai wa'ansu daga cikin waliyai allazina balaghatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa'anda manzancin manzan Allah ya ishe musu su wa'annan waliyai duk wanda yace daga cikin waliyai akwai su wanda saƙon manzan Allah ya ishe musu daga cikinsu akwai mallabu ila ilallahi cewa yana da wata hanya zuwa ga Allah la ya hataju fi ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wanda baya buƙatuwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hanyar yace fa huwa kafirun mulhid wannan kafiri ne kuma mulhidi ne duk wanda yace akwai wata hanya zuwa ga Allah wanda baya buƙatan manzan Allah a cikinta wannan kafiri ne zan ringa ɗan ba da misali cikin littattafan ku gaba gaba kun ga abin da ibnu taymiya ce a saman gurin da ka karanto zan zo wajen to a nan ku ne kuke da hanya da kuke samun wani abu daga gurin Allah wanda ba kwa buƙatuwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tsaya na baka cikin tsaya na baka misali a cikin littafin kashifil albasa an faidatil khatim abil abbasi in ka duba <coughs> cikin shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa ɗari da tamanin da biyar ɗaya ka ji abin da shi shehu ibrahim yake cewa shi ma ya niƙalto zancen ne ya ce ilm ya Wa waffaqana Allah wa iyyaka anna rajula la yakmulu fi maqam al-ilmi hatta yakuna ilmuhu 'an Allah azza wa jalla su wasitatin min naqalin aw shaykhin fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin fama bariha anil akhdhi min al mu'dasati wa dhalika ma'lumun wancan gaskiya a wani abin cikin jawahirul ma'ani ma'alulun na gansa wa zalika ma'alulun inda ahlillahi azza wa jalla shehu ibrahim yake cewa i'lam ka sani ya akhi ya kai dan uwana waffaqana Allahu wa iyyaka Allah ya datar da ni da kai duk Allah ya datar da mu yace annar rajula lallai mutum la yakmulu baya cika fi maqabil ilmi a matsayi na ilimi baka kaiwa ka cika yace hatta ya kuna ilmuhu har sai sa ya kasance shi mai shi anillahi azza wa jalla daga Allah mai girma da buwaya bila wasitatin ba tare da wasita ba idan an ce wasita shine ɗan tsakiya kamar yanzu alƙur'ani ta yaya aka same shi an same shi ne daga Allah mala'ika jibrili shine wasita mu kuma manzan Allah shine wasitan mu tsakaninmu da mala'ika jibrilu ba shi da karan kansa ya gaya mana ba ya gaya manzan Allah ne manzan Allah ya gaya mana to da aka ilimin Alƙur'ani yanzu an same shi ne ta wasiɗan mala'ika jibrilu ta wasiɗan manzan Allah zuwa gare mu to kaga wannan kenan to su suke cewa kamar yadda shehu ibrahim yake faɗi Ya ce mutum baya cika shi kuma a mataki na ilimi a matsayi na ilimi baya cika har sai iliminsa ya kasance anillahi azza wa jalla daga Allah ne kawai kai tsaye bila wasitatin ba tare da wasita ba wace irin wasita min naqalin ta hanyar cirowa hatta alqur'ani an ciro ne an ciro alqur'ani ne to wannan ilimin ka ba na cikin alqur'ani bane au shaykhin irin ilimi na fiqhu na duk sauran littattafai na dukkanin wato ilimai wato har sai ka kasance kai baka koyan ilimi a wajen kowa kuma kai ba naƙali akai aka samu wannan ilimin naka ba daga Allah kai kake karba to shine kai ka cika wato ka cika a mataki na ilimi yace hatta ya kuna ilmu wa ya azza wa jalla bila wasitatin ba tare da wasita ba alqur'ani an same shi ne ta hanyar wasita shi yasa Allah yace allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shi ya sanar da manzan Allah mala'ika jibrilu haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah ya ce fa idza qara'nahu fattabi qur'ana la tuharrik bihi lisanaka ko lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu haka Allah ya ce to kaga shi kuma wannan shehu Ibrahim ya ce annar rajula lallai mutum la yakmulu baya cika fi maqamil ilmi cikin matsayi na ilimi hatta ya kuna ilmu har sai ilminsa ya kasance anillahi azza wa jalla shi daga Allah ne direct bila wasitatin ba tare da wasida ba ba ta hanyar manzan Allah ba an gane ba ta hanyar manzan Allah ba shi yasa saman gurin da ka karanto yace wa manidda dukkanin wanda yayi da'awa anna min al-awliya'i cewa waɗansu daga cikin waliyai alladhina balagatuhum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wa waɗanda manzancin manzan Allah ya riske su mallahu tariqun ila Allah akwai wanda yake da hanya zuwa ga Allah la yahtaju fi ila Muhammadin wanda baya buƙatuwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi cikin wannan hanyar fa huwa kafirun mulhid ibnu taymiya ce wannan kafiri ne zindiki ne mulhidi haka kuma a nan shehu ibrahim ya nakalto cikin kashifin albas yace fa inna man kana ilmu mustafadan duk wanda iliminsa ya kasance an samo shi ne min naqalin har alqur'ani ya shiga alqur'ani ma naqalinsa akai naqali ne mutawatir har zuwa gare mu to duk wanda iliminsa shi ya kasance an samo shi ne min naqalin ta hanyar cirowa an wani an wani kamar yadda alkur'ani sahabbai su ne wasita tsakaninmu da manzan Allah cikin talaƙi na alkur'ani su ne suka laƙano daga manzan Allah manzan Allah ya laƙano daga mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya laƙano daga Allah shi yasa a wani ayan ma Allah maɗaukacin sarki yake cewa innahu laqawlu rasulin karim Alƙur'ani kenan saboda shi mala'ika jibrilin daga wurin Allah ya karɓo shi ya karɓo shi shi ya sa Allah ce innahu hula ƙaunar rasulin karib an gane bi kuwatin inda dhil arshi makin mata'in thumma amin muta'in thumma amin kaga to haka to shi ya yasa kaga su a'a suna da wata hanya da suke kaiwa zuwa ga Allah wanda ba ta hanyar manzon Allah ake samuwa ba a'a tsakaninsu da Allah ne to ibn taymiya ce duk waɗanda suke da irin wannan to wannan wanda yake da irin wannan kafiri ne mulhidi ne haka shehu ibrahim ya ci gaba yake cewa fa inna man kana ilmuhu duk wanda iliminsa ya kasance mustafadan abin samuwa ne an fa'idanto shi ne an samo shi ne min naqalin ta hanyar cirowa an wani an wani an wani. au shaykhin ko ta hanyar wani shehu yace fa ma bariha anil akhdhi min al sati to ba zai gushe ba fashi yana karbar abubuwa daga fararru daga cikin fararru yace wa zalika ma'alulun inda ahli llahi azza wa jalla wannan aibu ne wato illa ne a wajen ahli llahi haka kuma idan ka ƙara dubawa cikin littafin jawahirul ma'ani haka in ka ƙara duba cikin jawahirul ma'ani ko kuma kada mu je ma mu je cikin littafin kashifin albas din an faidatul khatimi abul abbasi an gane haka ma a cikin dai littafin daidai shafin da na faɗi ya ƙara kawo zancen abu yazid ya ce wa kana shekul kamil abu yazid ya ƙolo li'ulama ya asirihi a khastum ilmakum an ulama'in rusumi mayyitan an mayyitin wa akhadna ilmana alal ayyin haka shi ma wai suka ce wai abu yazid abu yazid yana cewa ga, su malaman zamaninsa malaman ƙur'ani malaman hadisai ya ƙunu shi abu yazid yana cewa li ulama asrihi ga mutanen zamaninsa yana gaya musu ya ce musu a hastun ilmakun ku kun karɓi ilminku ne an ulama'in rusumi daga malaman act an gane malaman zane mayyitan shi wannan ilimin matacce ne an mayyitin daga matacce aka karɓi wannan ilimin wa akhadna ilmana mu kuma mun karɓi ilimin mu an daga Alhayu shine Allah rayayye allazi la yamutu wanda baya mutuwa hakan nan dai a cikin kashiful albasa an faidatul khatimi abul abbasi shehu ibrahim ya ƙara kawo wannan magana haka kuma ta zo a cikin littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida kai hakan nan wannan magana in ka sake dubawa ta zo a cikin wato wannan littafin arrima ta zo a cikin littafin arrima wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani in ka duba juz'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da tara gashi abin da ake cewa aka ce la yakmulu abdun fi maqamil irfani hatta yasira yajtami'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wa mushafa'atan nan ma dai wannan bai wannan ba ya kamata ma ba wannan na suna kawa to dai can kaga daga Allah suke karba daga Allah suke karba nan nake so na karanto kan shi ma Shehu Ibrahim din shi ma Shehu Ibrahim din a cikin dai kashiful albas an faidatul khatim abul abbas shafi na goma in ka ƙara dubawa an yi magana dangane da Shehu Ibrahim fatayi aka yi masa wani ilimi ne kawai yake da shi daga Allah yake ake cewa fata Allahu alayhi cikin shafi na goma daidai fata Allahu alayhi Allah ya yi buɗi gare shi fatan taman buɗi cikakka cikakke wa wa uluman wa habiyatan ladiniyatan atta tadalla ha. yace walam yaqra'aha ala a'adin bal qad allamahu iyyaha alladhi huwa bi kulli shay'in alimun bi ilhamin rabbani wai shehu ibrahim Allah ya bashi waɗansu ilmai wa'anda wa'annan ilman kyauta ne daga wurin Allah kawai bai taɓa karanta su a hannun wani ba kawai Allah wai bal qad allamahu iyyaha allazi huwa bi kulli shay'in alimun Allah ne ya sanar da shi wa'annan ilimin an gane wanda yake masani ga dukkan komai bi ilhamin rabbani da ilhami na Allah kaga haka dan haka su daman fa su daman da kake gani wato suna karɓar waɗansu ilimansu daga gurin Allah kai tsaye directly to ibn taymiya cikin al yake cewa wa man da'a duk wanda yayi da'awa anna min al cewa wayansu daga cikin waliyai alladhina balaghatuhum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'anda manzancin manzan Allah ya riske musu daga cikin wa'annan waliyan mallahu tariqun ila Allah akwai wanda yana da wata hanya zuwa ga Allah la ya atadu fi ila Muhammadin baya buƙatuwa zuwa ga annabi Muhammad a cikin wannan wannan hanyar yace fa huwa kafirun mulhid wannan kafiri ne kuma mulhidi sai yace wa idza qala kaga duk yana magana ne manidda'a amma ƙarya kake ka ce wai ya ce wai duk wanda kaza wai yana da wani ilimi wai na batini wai na kaza na kaza na wajen ku ƙarya ne sannan yace wa idza qala duk kaga manidda'a ne wa idza qala ai alladhi da'a wanda yayi da'awar wa idza qala idan yace ana ana mu'tajun ila muhammadin fi ilmi zahiri duna ilmi al-batili yace idan kuma yace ni ina buƙatuwa zuwa ga manzon Allah ne cikin ilimin zahiri duna ilmi al-batili banda ilimin batili ni ina buƙatar manzan Allah ne a cikin ilimi na me na zahiri ba ba wai ina buƙata zuwa ga manzan Allah cikin ilimin batini ba sai ya ce au fi ilmi shari'ati ko ni ina buƙatuwa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ilimin shari'a duna ilmin haƙiƙati ba na buƙatarsa cikin ilimin haƙiƙa kamar yadda a wajen ku ne an gane shi yasa za ka ga suna kafa wudda da kisar khadir sai su ce ai annabi Musa yana kan shari'a ne shi kuma khadir yana kan haƙiƙa ne to duk wanda ya ce shi yana da wani ilimi da baya buƙatuwa zuwa ga Manzon Allah saboda shi yana da ilimi na zahiri da na batini haka Ibn taymiya yake cewa amma bai ce ma wai duk wanda bai yarda da ilimin haƙiƙa ko na kaza ba kamar yadda ne shimfiɗa Ibn taymiya idan ya ji waɗansu daga cikin 'yan bid'a sun ce kaza to kazan nan in babu shi zai ce to in kaza kuke nufi daidai ne in kuma kaza kuke nufi kuskure ne wannan shi ne ya kai shi zuwa ga karkasa ma fana'in kwata-kwata shi yasa da ya tashi cikin majmu'ul fatawa lokacin da ke magana akan alfana sai ce alfana'ul ladhi yujadu kaga yujadu fi kalami sufiyati yace fana'in da ake samu cikin zancen sufaye. ku ne kuke da shi ku ne kuka kirkire shi ku ne kuka zo da shi sai ce to fassaru bi salasati umuri ana fassara shi da al'amura uku haka duk zaka ji ibnu taymiya in kuka kirkiro wani lafazi kuma wannan shine adalci wa malamai sai a ce to kaza da kace in kaza kake nufi daidai ne in kuma kaza kake nufi ba daidai bane to idan kuka tashi in ya zo yana magana akan kaza ɗin da ake nufi fa in kaza ne to kace kaza fa kaza ne ta nan da yake jahilai ne ku sai ku ɗauko ku ce ai ya ce kaza to ƙarya ne shi yana gaya ma ne yawa in kuka karkasa kuka ce akwai wani ilimi na batini wanda ba kwa buƙatuwa zuwa ga manzon Allah kamar yadda na karanto cikin littattafan ku akwai abin da kuna karɓa ne direct daga Allah akwai wani ilimi wanda ba kwa samun wasiɗa daga manzon Allah kawai daga Allah shine ma mutum ya cika a matsayi ma na ma'arifa haka shehu ibrahim ya faɗi kaga to kaga irin wannan ce taymiya yake magana sai ya ce wani za idan me shi ya ce kaga ba shi ya kirkiro ya ce akwai ilimi na shari'a akwai ilimi na hakika ba ibn taimiya kwata kwata ba haka shi ya ce ba ba shi ya ce akwai wani abu kaza na cewa a'a ƙarya ne ba shi ya faɗi ba <coughs> shi ya sa hatta kalmar haƙiƙa ba ya kamata ku san istilahi ma na malamanmu wani zubin ahlus sunna da kuma ibnu taymiya din kamar yadda yake cikin wannan littafin al'ubudiyya za ka ga idan ya tashi magana a kan haƙiƙa don mu a malaman mu suna da waɗansu istilahat nasu ba ku karanta ba ne ba ku sani ba shi yasa in kuka shiga sai jahilcin ku sai ya bayyana wani zubin sukan ce al'ayatu wannan sukan ce al'ayatul kauniya an gane akwai kuma al'ayatu shar'iyya wani zubin sukan ce qada'ul kauni ko kuma wannan da kuma qada'u shar'i wani zubin sukan ce amru shar'i da kuma amrul kauni wani zubin kuma zaka ji sun ce wato alhaqiqatu diniya an gane wani zubin zaka ji sun ce alhaqiqatu shar'iyya ko kuma alhaqiqatu diniya ko kuma wani zubin ka kaji sun ce alhaqiqatul kauniya wannan suna nufin ayatullah an gane ayatullahi alkauniya ayoyin Allah sama da ƙasa wannan wannan shine alhaqiqatu shar'iyya abinda Allah ya zartar a matsayinsa na hukunci haka Allah ya ga dama ya abu wannan alhaƙiƙa wannan kenan alhaƙiƙa kauniya kenan haka kuma alhaƙiƙa shar'iyya abinda Allah ya zartar kuma yana son abu shi yasa wato akwai nau'i na rashin sani Allah dai ya shirye ku shi yasa kaga Ibn Taymiya tun asabci yayi mani da'a wanda yayi da'awa sannan ya ce wa za ƙala ai alladhi da'a kenan wanda ya da'awar in ya ce kaga ba yana nufin cewa a'a ni na ce ba shi ya sa wai da kace ya ce ni wanda a'a shi bai ce ma akwai wani ilimi yana da bambanci da shari'a ba shi bai faɗi ba kuma babu inda ya faɗi ka ce wannan ilimin wai na kowa Allah shi din ibnu taymiya ya yarda da shi to ina jira in ba za ka zo ba ka turo wanda ya isa yayi gaba da gaba da ni dan na san ba za ka taɓa zuwa ba dan ka san karin muni da kai babu daɗi yawa ka san inda ka rinda cewa in dai ni ne eh in dai ni ne a sauke ni a sauke ni ka san wannan lokacin to na san ba za ka iya ka bugo ba to sai ce wai za ƙara ibn taymiya din yace idan yace ga shi bai ce ko kaza akwai wani ilimi wanda ba shi da alaƙa da shari'ar manzon Allah ba shi kaza shi bai faɗi ba sai ce wani za ƙara idan ya ce ana muhtajun ila muhammadin fiye ilimin zahir ya ce in me shi ya ce wanda ya da'awa din na can baya da na ce wa mani da'a anna min al shi din da yake magana sai ce idan ya ce ni ina bukatuwa ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin ilimi na zahiri banda ilimi na batini ya ce ko in ya ce cikin ilimin shari'a banda ilimin haƙiƙa sai ce fa huwa sharrun min al-yahudi wan nasara wannan ya fi Yahudi da Nasara sharri na qalu inna muhammadan rasulun ilal ummiyina duna ahalin kitabi waɗanda suka ce ai manzan Allah annabi Muhammad sallallahu manzo ne zuwa ga um-, wannan um-, wannan zuwa ga ummiyai an gane banda ahalin kitabi wanda ba sa karatu ba sa yin rubutu wato mutanen makka don haka ahalin kitabi yahudu da nasara ba a aiko musu manzon Allah ba sai ya ce to wanda ya faɗi wancan ya ce akwai inda zai bi manzan Allah da kuma inda ba zai bi manzan Allah ba don shi ya raba ilimi na shari'a da na haƙiƙa kamar yanda kuka raba kissar Khadiru kuka ce akwai ilimin shari'a shine annabi Musa yake amfani da shi akwai ilimin haƙiƙa shine Khadir yake amfani da shi don haka wato Khadiru bai bi annabi Musa ba saboda annabi Musa da zahiri yake amfani shi kuma Khadiru da batini yake amfani wannan duk batar a wannan kissar kuka zakulo kuka yi batsi na ƙarya wanda asali Khadiru ma saɓani ne waliyi ne ko annabi sannan kuma tun ma a tafiyar mun gane cewa a'a shi Khadiru ba wai yana kan shari'ar annabi Musa ba ne. sai ku ce ai khadir walihi ne dan haka ga walihi yana saba wa annabi cikin shari'arsa ta haka sai ku samu kofa ku kirkiro ilimin batini ilimin hakika wanda za mu gan ku kuna saba wa manzon Allah sai ku fake da aishi wannan ilimin batini ne manzon Allah kuma ilimin zahiri ne kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗi yake faɗi a cikin littafinsa Jawahirin Rasa'il yake cewa iyyakum wa yace iyakun wa ifsha as-sirri li ghairi ahlihi yace alaikum bi izhar bi izhar shari'at nabi sallama yace ku ringa bayyana zahirin shari'ar manzon Allah yace amma ilimi na sirri na haƙiƙa ku ringa ɓoyewa to kaga mu irin wannan kwata-kwata ibn taymiya bai yadda da shi ba ya kafurta waɗanda suke wannan ma awar. da haka ba ku da hujja cikin littattafansa sai dai ku koma cikin littattafan ku ko hujja shi yasa in kuka karanta ba ku fahimta ba sai ku zo mu biya mu shi yasa ibn tamiya yake ta to duk wanda wanda yayi da auren ai yace a ni ina buƙatuwa ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin ilimin zahiri da haka shine annabawa suke amma banda ilimin batini shine na waliyai ko kuma yana buƙatuwa zuwa cikin ilimin shari'a shine na annabawa baya buƙatuwa zuwa ga manzan Allah na ilimin haƙiƙa shine na waliye. to ibnu taymiya ce duk wanda yace haka fa huwa sharrun min al-yahudi wan nasara yafi yahudi da nasara sharri yace alladina qalu waɗanda suka ce inna muhammadan rasulun ilal na. lalle annabi muhammadu manzo ne zuwa ga ummiyai yace sun suke ta duna ahlul kitabu banda ahlul kitabi sai yace fa inna haula'i yace lalle wa'annan amanu bi ba'din sun yi imani da wani bangare wa kafaru bi ba'din sun kafirce wa wani bangare sai yace fa kanu kuffaran bi zalika sai suka zaman to kafirai da haka kaga wa'anda yahudi kenan da nasara an gane da suka yi bin manzon Allah suka ce ai kaza to kaga sai ce wa kazalika hadha alladhi yaqulu kaji yace wa kazalika hadha alladhi yaqulu hakan nan wannan wanda yake cewa shi ba shi yace shi yake cewa ba kwata kwata babu zancen cewa ibnu taymiya ya ce duk wanda babu kwata kwata yana cewa wa man da'ani sannan kuma sai ya ƙara yayi aqafun wa idza qala ana muhtajin duk ba shi ya bari ba sannan kuma sai ya ƙara fito da maganarsa sai yake ƙara gaya ma yace wa ka ka hazan lazi ƙuru?' amma duk cike babu ibnu jami'a ya ce kai ya kai jahilcin ka ya kai ka karanto baka fahimta ba duk babu ibnu jami'a ya ce haka ce wa yake to in mutum yace kaza hukuncinsa kaza in mutum yace kaza hukuncinsa kaza amma ba ba ba shi ya ƙirƙiro ilimin kuma ya tabbatar da shi ba ƙarya ne babu shi yasa wala kuna ɗaukowa ba kwa fahimta Allah ya shirye ku haka ibn taymiya ya ci gaba da cewa yace wa kazalika hakan nan hadha alladhi yaqulu wannan wanda yake cewa yake faɗi cewa inna muhammadan lallai annabi muhammad bu'isa bu'isa an aiko shi ne bi ilmi zahiri da ilimin zahiri yace duna ilmi batini ba an aiko shi ne da ilimin batini ba ilimin batini shi wanda ake karba daga Allah direct kamar yadda na karanto cikin kashifin albasa an faidatul khatimi abul abbas to duk wanda yace yana da wannan inji ibnu taymiya sai yake cewa amana bi ba'di yace amana bi ba'di ma ja'a bihi yayi imani bi ba'di ma ja'a bihi da wani bangare da abinda da manzon Allah ya zo da shi wa kafara bi ba'di ya kafirce wa bangare shashi yace fa huwa kafir wannan ma kafiri kaga haka duk gaba daya babu inda yake cewa kaza duk ciki haka kuma sai yake cewa yace wa huwa akfar yace wa huwa akfar min ulaika wancan ya fi wa'ancan ma kafirci to tsaya ka ji anan ne yadda kake cewa wai datta da tarabi rijiyar lemu ya ce abin da ake nufi da ilimin batini a wajen ibn taimiyya shine a amalin kulu wannan kuma haka ne wannan shine a wajenmu kwata-kwata shine a wajenmu shi yasa zahiri shine irin su sallah da ake gani dan akwai a amalin qalbiyya an gane akwai kuma a amalin badaniya an gane akwai a amalin badaniyatun akwai a amarin qalbiyatu akwai yanda kasancewa akwai ibadatun qalbiyya akwai ibadatun badaniya wajen ikhlasi wannan a zuciya yake a batsininka yake a zuciyanka yake haka kuma irin sallah da hajji abubuwa na zahiri wayannan ayyuka ne na zahiri wayancan kuma ayyuka ne na batsini, amma babu wani ilimi da za a ce wai na batini ne ƙarya ne babu shi ibn taymiya kuma bai tabbatar da shi ba da haka wayancan da kake faɗi ibn taymiya ta yi in mutum ya ce ba ce yayi ni na ce ba shi yasa anan sai ya ƙara fito da magana tasa sai ce da anna ilmal batini kala yace da anna ilmal batini saboda lallai ilimin batini sai ce allazi wanda yake yace huwa ala huwa ala imanil qulubi wa ma'arifiha wa ahwaliha kaga yace to ilimin lallai ilimin da yake shine akan imani na zukata da kuma sani da yanayi na zukata da yanayi na zukata yace huwa yace huwa ilmun bi haqa'iqil imanil batila to wannan shine ilimi kaga huwa ilmin shine ilimi bi haqa'iqil imanil batila da haƙiƙa na imani na da haƙiƙar imani na ɓoye sai ce wa adha ashrafu min ilmi bi mujarrad a'malil islami zahira kaji ko sai ce wa adha wannan shi ilimin wanda yake dai sanin Allah na zuciya yace ce wa adha ashrafu wato wannan shi ne mafi ɗaukaka minal ilmi daga ilimi bi mujarradi a amalin islami zahira a wajen ma ya bayyana wato da mujarradin ayyuka na musulunci na zahiri akwai ayyuka na musulunci na zahiri akwai ayyuka na musulunci na batili a zuciyarka suke wanda zuciyarka ake so kamar irin su khashiya an gane tsoron Allah a takawa hauna wa ashara ila sadarihi to kaga duk haka wa'annan amma wani ilimi wai na batini na hakika da irin na kaza ƙarya kuke wa ibnu taymiya da haka a wajen ibnu taymiya ba shi ya fadi ya akwai wani ilimi na batini na shari'a da in mutum bai yarda shi a hakika kaza a'a shi ba shi ya fadi ba kuma bai taba yarda da wannan ilimin ba shi yasa faɗin wai ibnu taymiya ya ce duk wanda bai yarda da shi ba da sigar wai shi ya tabbatar da shi ƙarya ne wajen da ka karantu, babu wajen tsaya inda na muku kuma ya karanto shi yasa wato kuskure kai na fahimta idan eh, haka abin da datta ya faɗi baka fahimta ba wallahi baka fahimta ba za in sa ya yi bayani da kansa shi yasa mu in kuka ɗauko littafin mu za mu fito mu ɗauko mu biya muku tsaya mun dan tsaya ana ta maganar ilimin baɗin nan ilimin baɗin nan wanda da yawa ya jawo an kafirta shashin sufaye a kan cewa akwai wani ilimi ilmin haƙiƙaci ilmul baɗini ilmul shari'a ilmul gaibi ilmul waye to mu koma mu tambayi shekul islam ahmad ibn taymiya a cikin littafinsa alfarqu bayna awliya'i awliya'i awliya'i kaji sunan to wannan da a ce wani malamin sunna ne wallahi ya faɗi wannan abin ya ce ai gashi wallahi da a ce wani malamin sunna ne ya faɗi sunan littafin wai wai alfarku alfurqan ne fa yace alfarku da tuni sun ya sun ta yadawa a duniya ai sunan littafin ma bai iya faɗi ba kaji alfurqan ya ce wai alfarku tsaya mu je ƙara faɗi Allah ya shirye ka ka ɗauki naka in ɗauki nawa ina fatan an fahimta malam zai ƙarasa Uh, assalamu alaikum. A uh, yan uwa mun dan tsaya ana ta maganar ilimin baɗin nan ilimin baɗin nan wanda da yawa ya jawo an kafirta uh, shashin sufaye akan cewa akwai wani ilimi ilimin haƙiƙaci ilimin baɗini ilimin shari'a ilimin gaibi ilimin waye. To mu koma mu tambayi Shehul Islam Ahmad ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Alfarqu bayna awliya'i awliya shaitan wa auya yawwa to a wannan littafi a duba shafi na eh, a duba shafi na arba'in za a ji inda ibn taymiya yace wanda di ba ilmin ba kamar kamar ba ne ya yadda da ba'dul kitabi ya kafircewa ba'dul kitab Don girman Allah haka ne ya ce duk wanda bai yarda da ilimin batini ba dan Allah haka ibnu taymiya ai yace a feji dan Allah dan Allah haka yace yanda kaga shatima almiskin yake karanta baya fahimta haka kuma kuke wannan shine sanadiyar batan ku shi ba haka shi yace ba haka yace dan Allah duk wanda bai yarda da ilimin batini ba kafiri ne haka ibnu taymiya ya faɗi ga wajen ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد yace wa idza qala ana muhtajun ila muhammadin fi ilmi zahiri duna ilmi al-batili aw fi ilmi shari'ati duna ilmi al-haqiqati fa huwa sharrun min al-yahud wa an-nasara alladhina qalu inna muhammadan rasulun ila rasulun ila al-ummiyin duna ahli al-kitabi fa inna haula'i amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd yace fa kanu kuffaran bi zalika wa kadhalika adha alladhi yaqulu kwata kwata babu inda ibn taymiya ya faɗa abin da ka faɗi karantawa kuke ba kwa fahimta amma yanzu muna ƙarar da ku ilimi a gobe ba za ku ɗauko ku ce an ce ba za ku canja ni tsaya mu je ya ƙara bayani wallahi ibn taymiya bai ce haka ba yawa babu wannan a wajen da haka jahiltar abin kai kuma ka ki yadda kai jahili ne a wajen shi yasa to sai na zo da kake ta wai cewa dakta ya kula ka dakta ai ba su an ka bane baka gama da su alkanawi ba in ma ka gama da su alkanawi baka gama da ahli sunna ba akwai na gaban alkanawi eh su ma ɗalibai ne kamar yadda nake gaya muku wallahi ba ina faɗi ba ne don wai wato kankan da kai wannan zahirin haƙiƙanin abin nake nufi wallahi kuma shi nake faɗi kuma shi ne zahirin gaskiya wallahi sun matallahi a cikin ɗaliban sunna ban kai ɗalibi cikakke ba wallahi wallahi ba wai na faɗi bane ko kace a malam ya kai kankan da wallahi ban kai ɗalibi cikakke na sunna ba wallahi a gabana na san akwai maza in kaga na tabbatar da cewa ni malami ne na sunna to sai na sai na tserewa dukkanin wani mai suna ɗalibi a tafiya sunna wanda yanzu haka na san ina da yaƙini akwai a gabana ko kuma cikin ɗariƙar tijjaniya jahilan nan ku ne na gaba yawa idan an rushe ku sai shegunan shegunan ma muna damƙar ba kwa iya kwatar su ba ballantana kuma wa'yansu mu yanzu in muka ce shegunan su fito ba rashin kunya ba don mun taka ne muka haura ta ku ku kuma ba ku haura ta mu ba ballantana ko kai zuwa ga malamanmu mu da muka zo ta ku muka taka daman ai mata takala ne ai step ne ka taba ganin an hau an hau sama ta sama sai dai a hau sama ta ƙasa mu ta ku muka fara muka bayyana jahilcin ku muka damƙe ku kuma aka kasa samun wanda zai zo ya kwace ku ku kuma yanzu ba ku gama da mu ba kaddara da kun gama da mu akwai na gaban mu kafin ku kai zuwa ga wayannan ma amma ku yanzu ko yanzu muka ce shegunan ku ne muke so su fito wallahi mun muku adalci don mun gama haska wa duniya ku a hakan ma kuma muna haska shiwunan naku shatima almiskin har kwana biyu ne ina shiri a kansa ina bayyana inda ya karanto ya jahilta har yau da waɗanda yake turowa suke hayaniya babu amsa mu in kun ɗauko littattafan mu kun karanta kun ce malaman mu sun yi jahilci mu za mu zo cikin jama'a kuma mu buɗe nambar waya mu karanta mu ce ƙarya kuke ku ne kuke jahilai amma ku ba za ku taɓa ba kai ka taɓa jin an zo an zauna mun yi karatu an danna muryar mu mun faɗi an ce ai abin da muka karanto ba daidai ba ne ba fahimtar gaski kaza kai ka taɓa ji ba za ka taɓa ji ba dan ba za ku iya ba wallahi maimaita abin ma da muka faɗi kuka maimaita a gaban jahilai maimaita abin ma illa ne dan za ku maimaita kuma ku kasa karewa shi yasa mu yanzu in kuka zo kuka za mu zo mu ce kaza wannan abin da ka faɗi ibnu taymiya bai faɗi ba a wajen kuma zancen da tarabi rijiyar lemo a wajen da ka karanto ma ibnu taymiya ya faɗi cewa ilimin wanda yake na ɓoyan shi wannan ilimin na zukata shi ne kuma yadda ka faɗi amma ka ce wai ilimin kowa Allah haka ai ya faɗi za ya ƙara samu ji Allah ya shirye ka amma dai ku je ku yi karatu eh duk wani ɗan ɗalibi ko kaka eh, ɗalibin ilimi ko ƙaƙa yake sai ya fahimci jahilai ne ku a yan uwa mun dan tsaya ana ta maganar ilimin baɗin nan ilimin baɗin nan wanda da yawa ya jawo an kafirta shashin sufaye akan cewa akwai wani ilimi ilimin haƙiƙaci ilimin baɗini ilimin shari'a ilimin gaibi ilimin waye to mu kowa mu tambayi Shehu islam ahmad ibn taymiya a cikin littafinsa alfarqu bayna awliya'i awliya'i awliya shaytan wa auliya yawwa to a kowa wannan littafi a duba shafi arba'in in yana kusa a bude peji shafi na arba'in na alfurkan eh a duba shafi na arba'in za a ji inda ibn taymiya yace wanda di ya ce ba ilimin baɗin kafiri ne kamar sakamar bai hude ne ya yadda da ba'adul kitabi ya kabircewa ba'adul kitab bara dan karanta a buɗe shafi arba'in zan eh, karanto daga tsakiya abinda ibnu eh, taymiya shehul islam rahimahullah yake faɗa yace wa idza qala idan bawa yace ana muhtajun ila muhammadin fi ilmi zahiri duna ilmi al idan bawa ya ce ni fa iya bukata ta da manzo da sallallahu kawai abin da yazo da shi na zahiri ilimin ba ni ba na bukata shi ba na bukata shi gun annabi sallallahu alaihi wasallam ba da bukata sa iya zahiri ya ishe ni au fi ilmin haqiqati ibnu taymiya ya ce ilmin baɗin nan ka ga dama ka ce mishi ilmin haqiqati ana ce mishi ilmin baɗin ana ce mishi ilmin haqiqa sai ya ce fa huwa sharrun min al-yahudi wan nasara wanda ya faɗa haka ya fi ba yahudi sharri ya fi nasara sharri inji shehu islam ahmad ibn taymiya zan ƙara maimaitawa Ya ce "Wai idza qala idan bawa ce ana muhtajun ila muhammadin ni ina buƙatuwa ne zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ilmin zahiri a ilmin zahiri duna ilmin baɗin banda ilmin baɗin aw fi ilmin haqiqati ko banda buƙatar annabi sallallahu alaihi a ilmin haqiqa fa huwa sharrun minal yahudi wan nasara shaykhul islam ahmad ibn taymiyyah rahimahullah ce wannan yafi ba yahudi sharri yafi nasara sharri me yahudu da nasara suka yi ce allazina qalu inna muhammadan rasulun ila al-ummiyina duna ahli kitabi yace kamar yadda nasara da yahudu suka ce ai wanda da sassa an aiko shi ne gurin wato ummiyai banda ahlul kitabi fa inna ulaika su yahudana amanu bi ba'dhin sun kafirce wa shashi wa kafaru bi ba'dhin sun kafirce wa shashi fa kanu kufarin bi zalika sai suka zamo kafirai da haka su ya kulu to zai dawo sai ya ce wa kazalika hadha alladhi yaqulu hakan nan kafiri ne wanda ya ce inna muhammadan bu'itha bi ilmin zahiri duna ilmin baɗini zan ƙara maimaitawa a shehul islam ibn taymiya ya ce wa kazalika hadha alladhi yaqulu haka wanda bi yake cewa inna muhammadan anan muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi ilmin zahiri an aiko shi da ilimin zahiri duna ilimin baɗin banda ilimin baɗin shi ma kafiri ne kamar yadda yahudi da nasara bari ma dai yanzu wani ya fi yahudi da nasara shari me yasa ya ce amana bi ba'dhi ma a bihi ya ba da gaskiya da shashin abin da manzo Allah sallar ya zo da shi wa kafara bi ba'dhin ya kafirce wa shashi fa huwa kafirun wannan kafiri ne wannan tana a cikin wannan littafi al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash a duba shafi na arba'in tana nan kamar yadda na karanta wannan magana ta shehul islam ahmad ibn taymiyyah rahimahullah a kaga wannan ba kadai baye ne suke cewa akwai ilimin zahiri akwai ilimin ba asalin inda ya baro karatun wamani da'a kaga wamani da'a sai ya zo tsakiya haka kuke asalin karatun wamani da'a anna min al-awliya'i alladhina balaghatuhum risalatu muhammadin صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد sannan sai ya ƙara shi waye wa iza ƙara din ai ya kamata kasancewa wa iza ƙara akwai fa'il kuma damiri ne mustatir ya kamata maka hango haka waye shi wa iza ƙara din wa ƙara waye shi can na baya amma sai ya katse sai ya zo tsakiya ya ce wai ya zube layi Allah shi ka ƙara samu ne ta ya ƙara samu ne kuna bayyana jahilcin ba fili wallahi ko mun baɗi ne ya ce kafiri ne ya fi bai hude na sharri ya fi nasara sharri kamar yadda shehun islam ya faɗa za a gani a cikin shi wannan littafi da na faɗa to a bayan nan shin sufaye suna da mustalhatu da ya kamata wanda yake so ya yi dirasa tasawufu ya je ya san wannan mustalahatun abun sufaye ya san su kafin ya yi ta'arudi ya yi hujumi a kansu to shi ma sai mu tambayi a shekul islam ibn taymiya ya ce wa alam anna lafazar sufiyyati wa ulumuhum takhtalif fa yadliquna alfazahum ala mawdu'atin lahum wa marmuzatin wa isharatin tajribi ma bainahum faman lam yudahiluhum ala haƙiƙi? wa nazala mahum alaihi raja'a anhum wa huwa a shehu islam ya ce ka sani lafazin sufaye da ilimin sufaye ta taribu tana sabawa kamar da sufayen suke cewa ibaratu na shatta wa ma'ana ka wahidun wa kullun ila zakal jamali ya yushiru fassarorinmu daban-daban ne amma dai ma'anar ɗaya ce kowa dai Allah yake nunawa amma wannan zai biyo ta nan wannan zai biyo ta nan to su shehu islam ibnu taymiya yake cewa iliman su suna sabawa fa yadilquna alfazahum ala mawdu'atin sai su saki lafuzan su akan wasu mawdu'ai lafun wanda yake nasu su su bayan wa marmuzatin da wani ramzi ramzi ramzi wato wani abu da za a nuna kawai ana nufin abu kara to su nuna ramzi wa isharatin wani zubin da nunawa ishara kawai tajribi ba bai da zai gudana tsakanin su su bayan ni in na faɗa in kai su biyu ne ka san me nace kai ma na san me kace in dai su bayan ne na hakika wanda ba su kuma sai ya kasa gane ko zaurance suke wannan ko me abin da suke yi fa man lam yudakiluhum shaykhul islam ahmad ibn taymiya yace wanda duk bai shige su ba su su baye ala taqiqi bai shige su ba bisa taqiqi wa nazala wahum alai ya sauka ya ji irin abin da suke ji raja anhum sai koma daga barin hanyar sufaye wa huwa khasi'un yana tababbewa sirrin yana a mai nadama to anan abinda shehul islam yake kiran wato bayan Allah zuwa gare shi ne shine a fara abotar sufaye da kyakkyawar manufa kamar yadda shehu Ibrahim ya faɗa wannan abu da malam Anas ya karanto na fana'i ni duk karatun ban ga abin da ya ban akwai wani kwas da ake a jami'a da ake cin shi a tanas wato in yan jami'a suka zo sai su ce to ko shehu ibrahim ya yi tanasi ne daga wannan maganganun da Shehu islam Ibn taimiya domin bana so bara mu dan bana so ne na shiga zancen fana'i shi ma halka ce tasa eh halka ce tasa zaman kanta shi yasa bara mu tsaya anan to wannan dai cewa shi Ibn taimiya ya ce duk wanda bai yarda da ilimin batini ba kamar yadda ka faɗi ya ce kafiri ne kaza kaza a wannan ƙarya ne babu a wajen hmm, babu a wajen dan cewa wama ne da wanda ya yi da'awa kaga wani ne ya yi da'awa sannan kuma wa idza qala ana muhtajun duk wani ne yake faɗi sannan kuma da ya gama a ƙarshe a shafin sai ibnu taymiya ya ce wa kazalika hazal ladzi yaqulu duk gaba ɗaya babu zancen ibnu taymiya ya ce kaza wallahi wallahi su matalayi jahilcin ka ya kai ka ga faɗin haka mu in kuka shiga cikin littattafan mu kuka yi jahilci ba za mu shiru ba dole mu fito mu haska ku rashin ganewar ku shi yasa kuka bace wa hanyar Allah saboda ba ku da karatu ba ku fahimtar karatu kuma kun naɗa kanku a malamai shi yasa to dole ne wallahi in muka fito wannan jahilcin ka ne kwata kwata ibnu taymiya bai faɗa haka ba kwata kwata babu sannan kuma kamar yadda na ce shi ibnu taimiya in aka zo da abu Yadda kaga al'adarsa haka yake sai ce to in me shi yace kaza kaza haka shi ya sa ma yace li anna ilmal batil gurin da kake daidai karantowa yace allazi huwa kaga allazi huwa ilmin batini wanda shi yake ala imanin kulubi kaga kenan to wanda ba shi yake ala imanin kulubi ba irin naku Yauwa, irin naku ilimin batini shi daga wurin Allah yake akwai shari'a akwai haƙiƙa. Haƙiƙa ta waliyi ce daga Allah yake karba rai. kamar yana na karanto cikin littattafan ku yawa hakika shi wannan ilimi ne na hakika kamar yadda Khadiru waliyi ne yake karbuwa daga Allah rai. annabi Musa shi kuma da shari'a yake amfani shi yasa wannan suka ce kai wannan maganar a cikin littafin zan karanto ma inda Ibn ya yace kai wannan abin kafirci ne kuma ibn arabi wanda yake shi kuka kwankwaɗo sufanci daga gurinsa <laughs> shi ma ya yi misali da shi wannan abin tsaya ka ji ibn taymiya a cikin wannan da littafin al-furqan ba al-farq ba al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan in ka duba cikin shafi na afwan ya haƙuri ina so wannan yawwa Kuya yi haƙuri da Allah ina so na buɗo wannan ɗin ne yawwa gashi a nan haka daga ciki akwai irin waɗanda suke da'awa an gane suke da'awa su suna karɓuwa daga gurin Allah kamar yadda na karanto a yanzu an gane suna awa su suna karantowa ne daga gurin Allah tsaya ka ji Ibn Taymiyyah cikin littafin ne kamar yadda na karanto cikin littafin kashifin albasi cewa la ya yace ya ce annan rajula la fi maqamin ilmi hatta ya kuna ilmuhu mustafadan an illahi azza wa jalla bila wasitatin min naqalin aw shaykhin yace fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin fa ma bariha عن الأخذ من المحدثات وذلك معلول عند أهل الله عز وجل كما يلي cikin كاشف الألباس Ku tsaya ka ji manan ibn taymiya yace wa minhu yana magana ne akan irin su ibn arabi wanda asalin sufancin ku ya tike ne zuwa gare shi shi yasa rashin adalci ne ma ku ɗauko zancen ibn taymiya wai kuna kafa wujja da shi akan sufancin kun ajiye abu ne ba a mahallinsa ba saboda sufancinku a wajen ibn taimiyya ya samo asali ne daga sufancin ibn arabi shi kuma sufancin ibn arabi a wajen ibn taimiyya kafirci ne zalla a ciki haka shehu ibrahim cikin kashifin albas cikin fasulun fi anna qawlal muridi alfani fi al sukurihi wa ghaibati ra'aytu allah wa ma ra'aytu illa allah wanda ya fara istishari da maganarsa shine ibn arabi wanda shi kakaf sufancinsa a wurin ibn taymiya zannaka ne a ciki shi yasa ba adalci ma ku ɗauko zancen ibn taymiya kuna ba da hujja don kare kanku a saboda ku sufancinku ya samo asali ne daga ibn arabi sufancin ibn arabi tunda ya samo asali daga naku to naku kafirci ne a wajen ibn taymiya kamar yanda a wajen ibn taimiyya sufancin ibn arabi da ire-irensa kafirci ne tsantsa a ciki kuma zan karanto ma a cikin jawahir ma'ani an faɗi a cikin muqaddima cewa ibn taimiyya an kawo maganar abul hasan ash shazani cewa ibn taimiyya yana musu inkari shi dai ibn taimiyya da ka karanto zancensa to aka ibn arabi ibn taimiyya yake cewa yace wa minhum cikin shafi na 91 yace wa minhum man yad'i anna khatimal awliya'i afdalu min khatimil anbiya'i min jihatil ilmi billahi kaga saboda shi yana karba daga Allah ibnu taymiya yake ta wa minhum daga cikin su irin wannan zindikai irin masu kafirci masu sufanci na kafirci man yadda akwai wanda yake da'awa cewa anna khatimal awliya'i lalle cikamakin waliyai afdalu min khatimil anbiya'i ya fi cikamakin annabawa ta wani bangare min jihatil ilmi billahi ta bangaren sanin Allah saboda shi annabi ai yana karbowa ne ta mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya karbo ta Allah ya karbo ta bangaren Allah shi kuma walihi ba annabin ne wasiɗarsa ba a'a shi daga Allah kawai yake karba ibnu taymiya yace to daga cikin su kuma sai ya ba da misali da ibn arabi shugabanku a sufanci ya akwai wanda yake da awar cewa cikamakin waliyai wanda a wajen ku shine Shehu ahmad tijani yace ce ya fi cikamakin annabawa ta ina min jihatil ilmi billahi ta Bangaren sanin Allah yace ce wa annal anbiya'a cewa su annabawa yastafiduna ilma yastafiduna al-ilma billahi min jihatihi kaga wato saboda su annabawa wato suna samun suna fa'idantar ilimi ne ta ɓangaren shi wancan khatim al ya din saboda shi ai daga Allah yake karɓa dare sai ce kama za'ama zalika ibn arabi kamar yadda ibn arabi ya raya haka yace sa'ibu kitab al-futuhatul makkiya wanda yi wannan littafin al-futuhatul makkiya wa kitab al-fusus da kuma littafin al-fusus an gane fususul ikam yace fa khalafa shar'a wal aqla ma'a mukhalafati jami'i anbiya'illahi ta'ala wa awliya'ihi ibn taymiya yace ya saba wa shari'a ya saba wa hankali ya saba wa dukkanin annabawa shi wannan ibn arabi din ne wanda shehu ibrahim ya zo nan cikin kashifin albasa an faidatul khatimi abul abbasi cikin fasulun fi anna qawlal muridi alfani fi al sukurihi wa ghaibatihi ra'aytu Allah dai yazo nan ya fara kafa hujja da zancensa yayi fasali ne guda da ya fasali guda hujjar da ya fara kawowa shine ta wannan ibn arabi din an gane cikin shafi na 150 da wani abu ina jin yawa ɗari da hamsin da hudu ɗari da hamsin da a wannan kai ɗari biyu da hamsin da hudu ɗari biyu da hamsin da hudu yake ta fasulun fi anna qawlal muridi fi anna qawlal muridi alfani fi al sukuri wa ghaibati ra'aytullah da yazo ce ce ƙara shekul akbar wal kibritul ahmar mu'iddin ibn arabi al atimi fi al futuhat al makkiyya fi al bab al ali wal khamsina fi sahifa har dai zuwa ƙarshe kaga wannan ibn arabin da ibn taymiya anan yace shi ibn arabi yana da da'awar cewa wai cewa ma walima ya fi annabi ta hanyar sanin Allah kamar yadda kuka yi kokari kuka tabbatar da cewa khadir wali ne amma gashi ya fi annabi Musa sanin Allah dan gashi wani abubuwa na haqa'iq na ilimin haƙiƙa na ilimin batini ya buya ga annabi Musa amma gashi khadir ya sani to kaga haka ibn taymiya ya faɗi anan to dan haka wani zancen sannan kuma ibn taymiya dan tunda naga ka fara karantu zancen sa ya kamata in gaya ma fa ibn taymiya idan yana magana akan sufaye baya magana akan irin su ibn arabi kwata kwata ma totally ba da ku yake ba totally a cikin dai shafi na ɗari da bi daidai gashi nan inda yake cewa fa inna ibn arabi wa amsalahu wa in da'aw annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyati al-mala'idati al-falasifati laysu min sufiyyati ahli al-ilm fadlan an an yakunu min mashayikh ahli al-kitab wa sunnah yace fa inna ibn arabi lallai ibn arabi wa amsalahu da ire-irensa irin shehu tijjani irin su shehu ibrahim wa in da'aw ko da sun yi da'awar annahum min as-sufiyyati cewa su suna daga sufaye yace fahum min sufiyatil mala'idatil falasifa suna daga cikin sufaye mulhidai zindiƙai an gane waɗanda suka shigar da ilimin falsafa ilmin kalam yace laisu min sufiyati ahlil ilmi ba sa daga cikin sufaye ma'abuta ilimi fa yace fadlan an an yakunu min mashayikh ahlil kitabi wa sunna ballantana ma su zamanto daga shehunai na ahlil kitab wasunna wato shehunai na ahalin sunna a'a ba sa ma daga cikin ma'abota ilimi ballantana a ce a wajen sanin ilimin hadisi da alkur'ani su ne gaba shin shi yasa shehu tijjani aka ce babu littafin da ya yi na tsarki wa koya alwala littafinsa ya yi wa al'umma aka ce babu Allah maɗaukacin sarki ya shirye ku shi yasa wannan magana ta shekul islam bin da kake kawowa ba ta da shiga. kamar yadda kuma na bayyana ma yadda cewa wannan gabar baka fahimce ta ba ba inda ibn taymiya ya faɗi sannan yana da kyau cikin jawahirul ma'ani na karanto ma su karan kansu shegunanka sun san cewa shi ibn taymiya yana yi musu inkari kwata kwata bai kamata ba ka janyo zancen ibn taymiya ba wannan jawahirul ma'ani ne wanda ke da hamish na kitabun rima su karan kansu sun tabbatar ibn taymiya bai yarda da su ba karan kansu shegunanka. gashi in ka duba cikin shafi na goma sha hudu shafi na goma sha hudu shafi na goma sha hudu gashi cikin jawahirul ma'ani sun faɗi cewa ibn taymiya bai yadda da su ba shi yasa yanzu kawo zancen ibn taymiya gurin bawa kanka kariya kuskure dare ka shiga kamar yadda kuke cewa shehu tijjari ya ce idan sami'tum anni shay'an fazunu bi mizani shar'i da nan ma ka shiga cikin mizanin shar'i din yawa sai ka auna mana amma gurin zancen ibnu taymiya babu mashiga gashi a cikin jawahirul ma'ani cikin shafi na goma sha hudu shafi na goma sha hudu jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabu rima yake cewa wa qad Allah ta'ala hadhihi at-ta'ifata sharifata bil khalqi khusuman bi ahli al-jidali yace faqalla an tajida minhum yace faqalla an tajida minhum ahadan shara'a Allahu sadarahu littasdiqi bi waliyin muayyan yace bal yaqulu laka na'am na'lama anna lillahi haddai zuwa ƙarshe to da yazo tsaya kaji sai yake cewa da yazo yana bayani akan waɗanda suke inkarin waliyyai. an gane har suke kafa hujja ta kaza ta kaza an suke kafa hujja ta kaza sai yake cewa wanda yake cewa ai wali kaza mu'ayyan sananne ba mu yadda da shi ba saboda kaza mun san Allah yana yanda da muke faɗi duk suka yi bayanin haka cewa wai Allah ya jarrabi wa'ancan mutane sai ya ce wai ma za ka illa ma'adu ta'assub ta'assubin ya ce ma za ka illa ma'adu ta'assubin kama nara ya ce fi zamanina haza min inkari bin taimiyyata alaina wa ala ikhwanina min al'arifina da haka ibn taymiya kwata kwata ma su karan kansu shehunanka sun san bai yarda da su ba sai yake cewa yace ma zaka ai wancan ba komai bane illa mahadu ta'assubin face tsantsar ta'assubanci yace kama nara kamar yadda muke gani fi zamanina haza cikin wannan zamanin namu min inkari ibn taymiyyata alaina na inkarin ibn taymiya da yake mana wa ala ikhwanina yake wa ƴan uwan mu sufaye min al na daga cikin arifai wannan an faɗi da haka to ka ɗauko zancen ibn taymiya ma bata taso ba kuma waccan gaba baka fahimta bane eh baka fahimta ba bane zancen ibn taymiya da ka karanto haka baka fahimta ba kamar yadda shatima al-miskin shi ma ya karanto ya ce kaza a'a wala baka fahimta ba jahiltar abin kai kamar yadda kuke jahilai a cikin a cikin haka kuke jahilai cikin ilimin addini haka kuma kuke jahilai cikin littattafan malamanmu <coughs> an gane shi yasa to kaga haka shi shekul islam bin taimiya ya yi magana haka kuma ya yi ishara zuwa ga wato abin da ke cikin al makiya akwai babu ardil haƙiƙa ba akwai babi da yayi na ƙasar haƙiƙa. eh babu ardil haƙiƙa. yana cewa wai wato ardil haƙiƙa khayal ne kaza kaza haka da ka kaga wannan shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba yana magana ne akan ku ba in ma za ku je wani wajen ku samu hujjar ku ku je wani wajen ku samu hujjar ku amma hujjar ku ba ta cikin littattafan shekul Islam Ibn taimiyya al Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama da ka zan ƙara maimaita wajen saboda shine main topic la Ibn taimiyya abin da kace ya faɗi bai faɗi ba kawai kai ne baka karanta ba eh kai ne baka karanta ba ko ka karanta baka fahimta ba karanta wanda kai baka fahimta ba sai ya ɗauke ka zuwa ga zuwa ka ce ibn taymiya ya ce bayan kuma shehul islam ibn taymiya bai faɗi ɗin ba gaskiya ibn taymiya bai ce ba kai ne dai ka jarinto hakan har ka ce ya ce da haka na karanta ibn taymiya me yake cewa wallahi amma na haddace wajen da na karantu ibn tahi eh shehul islam ibn taymiya ke cewa wa man da'a anna min al-awliya'i alladhina balaghatuhum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama man lahu ila Allah man lahu tariqun ila la yahtaju fihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace fa kafirin kafirun mulhid yace wa idha qala ana muhtajun ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi fi fi ilmi duna ilmi fi zahiri دون علم الباطل أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة يتي فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب haddai zuwa inda yace wahalar lazi ya kulu kwata-kwata babu cewa ibn taymiya ce duk wanda bai yarda da ilimin kaza ba haka ma a ƙarshe ya nuna ma ilimin ma na batini in kuka ce shine ilimin abin da ya shafi zukata irin tsoron Allah da kaza ibn taymiya yake cewa yace li anna ilmal batil allazi huwa ala imanil qulubi wa ma'arifiha wa ahwaliha to wannan shine wanda ibn taymiya yake bayani kamar yadda dattor ya faɗi amma ka ce ibn taymiya ya ce a a jahiltar wajen kai la ibn ba haka yace ba shi yasa ku daure ku yi karatu ba mu ce ba a gane zantukan ibn ba ana ganewa amma ta hanyar karatu eh idan kai karatu wallahi zaka gane zancen shekul Islam bin taimiyya. babu wani zance da za a ce ba a ganewa za a yi sa mana fahimta ba na rago alfurkan bayan kuwa na rago a lokacin na karanta hmm. na karanta gurin da ibn taymiya ya kafirta wanda ya ce bai yadda da ilimin hakika ba bari ma ibn taymiya ya ce wanda bai yadda da ilimin hakika ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya kama da yahudu da nasara bar ma dai ya ma su wanda suka yadda da shashin littafi suka bar shashin littafi sau da haka sai ya ce ban fahimta ba shi rabi'u rijiyar lemu Sau da ni nake karantawa ya saurari mukabalar da aka ya ce ban fahimta ba sai ya ɗauko wani wuri a majmu'ul fatawa na ibn taymiya da haka sai ya ɗauko sai ya karanta wanda ya faɗi shafi da komai ya karanta ya ce wannan shine ilimin badini wanda ibn taymiya ya da shi wanda ba wannan ba ibn taymiya bai yarda da shi ba to nan ita ce gaba tunda ka ce ban fahimci ilimin badini gurin ibn taymiya ta ba ban fahimta ba to da haka ina gayyata ka ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake inkari na ilimin badini zan gaya maka ibn taymiya ya yarda da shi ba shine mutum ya ce shine Allah ba haka ka faɗa ka ce wai wannan shi ne suke faɗa Shi ne ilimin da ibnu ya da shi to wannan ɗin ibnu ya da shi amma ka fito kawai a zuwa tattauna wannan ka ƙara wa kanka aiki hewa da haka ni yanzu na fito na ce jahilta kai <laughs> jahili ne kai a wajen kuma na kuskurantar da kai ga littafin a gabana kamar yadda ne wa shatima almiskin to haka yanzu ma zan ƙara buɗe layin waya in ka isa ka zuwa layi jahili ne kai anan a wajen ma akwai abin da dakta yake faɗi a wajen kuma kai baka gane ba kuma ibnu taymiya ba shi ya kirkira a wajen yadda kake faɗi ba a ce yi wa mani da anna min a ciki kuma na kawo reference cikin littattafan ku ko kuna da wata hanya zuwa ga Allah da rai kuke karɓar ilimi in kun cika yau daga Allah na kawo cikin littafin Shehu Ibrahim to ibn taymiya ce duk wanda ya ce yana da wata hanya zuwa ga Allah baya buƙatuwa zuwa ga manzan Allah kawai shi daga Allah har alqur'ani mala'ika jibrilu naƙalin sai daga Allah Manzan Allah ya naƙalta daga mala'ika jibrilu sa'an nan kuma mala'ika manzan salama ya gaya wa sahabbai har muka naƙalta to ku wannan ilimin naku ilimi ne wanda direct shine in kun cika sai kawai ku ringa karɓa daga Allah ba kwa buƙatan manzan Allah cikinsa to Ibn taymiya ce duk wanda ya ce akwai waɗansu waliyai da suke da wannan sannan kuma sai ya ƙara cewa ko me shi ya ce wato dai duk me shi ɗin yana faɗin haka yana da awa cewa akwai wata hanya zuwa ga Allah wanda ba a buƙata daga Allah ake karɓa da ba a buƙatan manzan Allah a ciki akwai wata hanya kawai ana kaiwa zuwa ga Allah direct an ajiye manzan Allah a gefe kamar yadda kuke yi yace to duk wanda yace aka ko kuma yace yana buƙatuwa zuwa ga manzan Allah ne cikin ilimin zahiri banda ilimin batini yace ko yace haka ko yace a ilimin shari'a banda ilimin haƙiƙa sai yace to wannan yafi yahudi da nasara sharri sai yace kuma wa kazalika hazal lazi yaqulu duk ba irin taymiya ne shi yace ba shi yasa jahilcin ka ya kai ka gano cewa ka fahimto cewa wai ibn taymiya ya ce duk wanda bai yarda da ilimin batini ba kuma a wajen sai ibn taymiya yake cewa li'anna ilmal Allah allazi huwa a wajen dai da ka karanto ala imanil qulubi wa ma'arifiha wa wa ahwaliha yace huwa ilmun kaji shi wannan bi haqa'iqil imanil batila yace wa wa ashrafu min al bi mujarrad a'mal al-islam zahira haka ne kuma shi yasa manzo sallama yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya al wannan zuciya wannan zuciya sanin Allah na zuciya ya fi na ko'ina saboda nan ne inda Allah ke duba shi yasa kuma mai akhdar yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani yace summa ma'rifatu ma yusli ma yuslihu bihi da aini ka akami salati wannan duk aiki ne na zahiri musulunci ne na zahiri sannan akwai na batini kuma na zuciya wannan kuma shine haƙiƙa da ibnu taymiya ma ke magana dan ya kamata in karanto ma gurin dan ina ganin baka karanta littafin ba shi shi yasa akwai wani jahili da yake cewa wai ibn taymiya ya ce wai in nuna ina ne ibn taymiya ya ce wai haƙiƙa shine musulunci to a cikin dai littafin ya yi fasulin ya ce wal haƙiƙatu ya ce haƙiƙatu dini ya ce dinu rabbil alamina ya ce hiya mattafaq alaiha ni na wana ce mai sharhi ne ni na wana ce mai sharhi ne wato littafin alfurqan bayan auliya rahman wa auliya shaitan ni wa sharhi ne amma a cikin shafi na 88 ne nawa yace faslun fasli yace wal haqiqatu ita haqiqa yace haqiqatu dini shine haƙiƙanin addini kaga haqiqa ba ilimin haqiqa wancan naku ba fa ba ilimin haƙiƙa na wancan naku ba na khadiru shi yana kan haƙiƙa ne shi kuma annabi Musa yana kan shari'a ne ba irin wannan ba ƙarya kuke wa Ibn taymiya batan ku ku neme shi can a wajen shegunan ku amma babu shi a wajen ibn taymiya ibn taymiya yace wal haqiqatu kaga haqiqa yace haqiqatu dini haqiqanin addini yace dinu rabbil alamina addini ne na ubangijin halittu yace hiya mattafaqa alai hal anbiya wal mursaluna yace wannan haqiqar ita ce wacce annabawa da manzanni suka haɗu a kanta yace wa in kana li kulli Ya ce, wa in kana li kullin minhum wannan shir'atan wa minhajan ce, duk da cewa kowanne yana da shari'a yana da tsari amma sun haɗa a haƙiƙanin addini da ya zo sai ibn taymiya yake cewa tsaya ka ji inda yake cewa ce wa shir'atu bi manzilati shari'ati lin nahari ce, wal minhaju huwa at-tariqu alladhi sulika fihi ce. wal ghayatul maqsudatu ghaya munfa mutuka inda ake so a kai yace hiya haqiqatu dini ita ce haƙiƙanin addini yace wahiya shi haƙiƙan nan in baka gane ba yace wa hiya ibadatullahi adahu la sharika lahu bautawa Allah shine haƙiƙa shi shi kadai ba shi da abokin tarayya sai yace wahiya hiya haqiqatu dinil islami ya ce wannan hakikar ita ce hakikarin addinin musulunci babu wani abu da yake wani ilimin hakika a wajen ku yake eh a wajen ku yake akwai shari'a da hakika da haka da hakikan nan za ku saba wa Allah da hakikan nan za ku yi zindikanci da hakikan nan za ku ce kun san Allah da hakikan nan za ku ce kowa Allah sannan kuma da kace wai ibnu taymiya shi ma wannan ilimin da kace shine naku na kowa Allah kace ibnu taymiya ya yarda da shi to zan ga wani ko kai wanda kwanjinka ya kai ko wani ya zo ya tabbatar min da inda ibn taymiya ya ce ya yarda da ilimin kowa Allah ne eh hakika kowa Allah haka kace shi ne ko to za ku zo ku kawo min inda ibn taymiya ya ce eh, ya yarda da wannan ilimin wannan shine tambaya da haka abu ne muka tattauna in yi tarhisin abin kowa gurin da baka fahimta ba na karanta ma kwata-kwata ibn taymiya ba shi ya faɗi ba ya akaito ne Ya ce wa da a wanda ya dawa kaza ya ce kaza to hukuncinsa kaza sannan a ƙarshe kuma ya ce shi ilimin hakikan nan wanda yake shine akan imanin zukata da yanayi na zukata da kaza wanda shi ne dai abin da datta yake faɗi a wajen ma akwai baka fahimta ba yadda kuke jahilta aka malaman ku suke jahilta da haka mu mukan yi jara'a in kun ɗauko littafin mu kun karanta mukan ce ba ku gane ba kuma mu zo mu ɗau hannunku mu ɗora a wajen mu karanto kamar yadda kuka karanto mu maimaita fassarar kamar yadda kuka mai wayan da kuka yi fassarar sannan kuma mu ƙara fahimtar da ku kamar yadda kuka fahimta mu ce kaza ba aka ba in kun isa ku yadda muke yi Walla ba za su iya ba ke samu ba sa'annin ku bane in za ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu sai ku uwa ba ku zuba kuma kuna ji kamar yadda nace da dattashe she ɗazu eh wanda aka ɗauke ka duka yi duka aka ɗauke ka sojan naya ka fito tun daga sanda na na rabke ka su ɗaya shi kenan kuma sai ka shiga haka an gane sai ka ringa ɓuya tun daga sanda na zo nema tsirara kana lissafi da yawa shi kenan sai ka shiru sai ka koma gefe kuma A yanzu ka ka ka dena fitowa ka yi haushi sai dai in ka zo ana raddi sai ka haka ka zo kana kallo kuma kana kallo ba za ka iya kira ba saboda ka san in ka kira ma kunya za ka ji Allah ya shirye ku na san kuna bina da haka yanzu wannan wajen da ka karantu kwata-kwata ibn taimiya ba haka yake cewa ba yanda kake faɗi babu wannan abin da ka faɗi a wajen babu kwata-kwata in kuma akwai shi a zo a nuna kuma yadda dakta ya ce baka fahimta ba in ma da kai yake muƙaddara da kai yake mu ai malaman mu ma alhamdulillah wato suna kishin addini jama'a suke kallo ba shakhsiyat ba shi yasa ba su dubi kai kai ne kai wannan magana ba kawai sai suka duba al'umma da kabatar da kake jahili ka jahiltar har suka fito to me yasa shehunan ku ba sa yi <laughs> me yasa shehunan ku ba sa yi in muka muka sa wata shubha har ta shiga cikin al'umma wata suke ganin shubha ce me yasa shehunan ku ba sa yi saboda me ba kishin addinin suke ba ba kishin al'ummar suke ba ba so suke a fahimci gaskiyan ba to da haka mu malaman mu ma in ka ce da kai yake cewa ya ce ai baka fahimta ba kuma ya fito ya fahimtar a wallahi yi bajinta kuma wannan shine san addini shine san gaskiya tabbatar da ita ga dukkanin wanda ta zo daga gare ta ba ta ba tare da an duba an ce a'a wani ne ai ya faɗi ba Dokta Allah ya ƙara ma lafiya sannan mukabalar da kake cewa ya ce wai za to dan haka yi fito ni na fito na karba ni wallahi na ce jahili ne kai a nan wajen kuma na ce ƙarya kake wa ibnu taymiya bai yadda da kowa Allah ba in kuma ka isa ko wani ya isa ga na anan nazo zan buɗe layi ya bugo ya tabbatar min da inda ibnu taymiya ya ce ya yadda da hakika kowa Allah Allah ya shirye ku in masu shiryuwa ne zan sa nan ba kira da Allah wayanda za su kira sai su kirawo haka kuka karkasa abun ga wani wannan dan ya kamata in dan sassa shi mu dan jiji irin abin da nake karantowa ba ce bai idin la tu ha izini bi mani ka kama ne hatta ka ko hatta izalaki ya gulama she suka ciri ko suna tafiya suka haɗu da wani yaro fakata da gushe da ya kashe shi to wannan na tambayar ku ba iri ya kashe yaro kashe yaro ba mugu aiki bane ina Allah ya hore ce a kashe mutum shi ya kashe yaro karshe ne maganar ya fito da ya kashe yaro bayan ya kashe yaro suka kama hanya ne shi shi Musa ya ce mai wai ka da kanka tatta nafsa zaki ya tambaye ni nafsa da kan ji ta sha'an lokwa ka kashe ran tsarkake wanda bai dace ka kashe ba hakikan ka zo da abin inkari kada da dan ya sha aka lokwa ya ce abin ka to mu ka samu sunan mu kirai ba suna da inkari ba sa da jita ta an nukura kafin inkari ne nan ka samu suna da jita ta an nukura wato shi annabi Musa shi aka jingina wa da ji ita an nukura wai ta nan aka samu sunan munkirai wato so yake ce annabi Musa shi ma munkiri ne to alhamdulillah in dai inkari halayen annabawa ne Allah ka kashe mu a wannan inkari haka kuma suke kaga ta inda suke samu wannan ilimin an gane ta yadda suke samo wannan ilimin kaga shi yanzu ya sa a nan ya ce ai da ji ta an nukura don haka wato a nan aka samo inkari wato annabi musa ya yi inkari ya zama munkiri to mu allah ya kashe mu a munkirai tun da halayen annabawa ne allah ya kashe mu gashi shi yasa allah ma ya ce wa manzon allah summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr bai ce ala haqiqa ba summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri wannan kenan duk zan sa muku kuji irin abubuwan da na karanta ga wayannan mutane shine dai zan sa muku duk kuji a aikace nan suka fake suka ringa zagin annabawa suna zagin bayan Allah da sunan haƙiƙa suna ƙirƙirar abu su ce su daga Allah suke karɓa ba ta hanyar annabawa ba tsaya dai ku je ƙarasa rabban bi ibadina sai da da an ta koyar surutu ya dawo kan qur'ani kari sai da da an ta bi ibadina washe su shi da yusha shi suka samu wani bawa daga cikin bayanmu kaji mu gane na suna ku kiyaye nan wani bawa daga cikin bayanmu kuma na ba duk kawai samari ba mai kake Kore, ana sace wani da du A ta yi mata min inna she ce wata waje da addan ni ibadina ko atainahu rahmatan min inda shi ne da wani bawa daga cikin bayin mu ko ah, bawa daga cikin bayin mu shi ne ba fitar kawai ko bawa daga cikin bayin mu a shi ba fitar kawai san bati ne ba shi ce atainahu rahmatan min inda mun shi rahmatan ma'ana ilimi kenan ni inda daga gare mu ne ba shi shi ce wa allallahu min ladunna ilma wa mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu ilimin lujini to wannan ilimin ba shi cikin Qur'ani ba shi cikin littafin Annabi Musa ai ba wannan littafin Annabi Musa ke aiki a tawa to ana a ga da Musa kaga wani abu fa kace wai shari'an ka a abin da kuka ba shi da ba shi cikin shari'an ka a malam sai kace da wani abu da cikin Qur'ani kafirci ne to shi ne zan ka ko ilimin lujumi kenan ko Allah bai iya sanar da bawon shi wa inda da kadai sai sai da shi kan idan ke ce bawa daga cikin bayinmu wanda muka sanar da shi daga wani ilimi milladun na daga gare mu ko a gaba she ce wa Allah na bu milladun na ilma muka sanar da shi ilimi daga gare mu ashe Allah na yi kun ji ko to ka ga haka shi yasa wato suna da wani ilimi kamar yadda na karanto cikin littattafan su wato ba za ka cika ba a mataki na ilimi sai kana karɓa daga Allah direct haka kuma za an ƙara sa mana duk aka za ka ji bayanan din da ne Allah ya shirye ku ka ji wai ilimin da su rubuce ba shi cikin alkur'ani ba sai ikan wasu ma Allah ya fara mata da Musa rabu wani jabal ja ala mudakkan da Allah ya jallin haske shi akan dutse dutse ya ruje ko Musa ba sai kan su ma yayin da ya farfado ya ce su yi ni tutu ilaika <laughs> wa ana wani mu'minin to wani karatu nake nema nan sarkaka ya tabbata gari ka na tuba gari ka ni ne farkon ne muni mun sa yake shine farkon muni lokacin da ya suma na ya ga Allah cikin suman shi yasa yake shine farkon muni to Musa ya hau martaban imani yana kuma neman martaba ne ihsan kaga annabi Ibrahim alaihi salam da ya zo batun yanka dan shi na karshe kana fito da bai yanka dan bare ya zo yanka shi wuka ya sa wuya ya sa yin gogara wuka ya kishi da wukan ya gaje magana ya ce Allah ne bai yi yanka ba abin da ya fari kenan ko daga karshe Allah shi ce wa fadai na hu na abin? shi muka fanshi anshin da wani abin yanka mai girma wa na dai na an ya Ibrahim shi muka kira shi ce ya kai Ibrahim kan sanatta ruya hakikan ka gasta mafarkin da kai me karshe yazo inna kazalika nazi'e ne, wa haka muke saka musulmi makamin isa ne to kaga Musa kuma ya zo na neman makami na ne na isa ne ya ce shine awwalul mu'minin shi Allah ya ce wani ya bi hidir ya je karatun batiniya amma da an ya ce shi shi kwace la abrahu hatta abrudal da da aw amti hukuma Fadan ma na balaga majma bayna nasiya hutuma da kadara ba fi tsara ba. Fadan ma jawo da kare ni fata wa atina gada nan, da da kira musafar na aza sama. kara ara aita a na irin sahari fa na nasitu huta wa ma ansanu illa shekara an wata da wa kadara ba fi ko. kada kana zalika ma kunna nabi fartadda ala asali ma qasasa ko shitta da abdan ne ibadina to nan dake nawa garuta kaji to ana ka samu ilimin batiniya din wato kaga kamar yanzu wato shi ilimin batiniya din da yake faɗi da suke faɗi na walihi ne <laughs> yawa shi kuma na shari'a na annabi ne shi yasa shi annabi Musa da shari'a annabi ne shi yasa suke da cewa a akwai wani waliyin ma da ya fi annabawa kamar yadda ibn taimiyya din cikin alfurqan ya ce kamar yadda ibn arabi yake raya haka cewa ta ɓangaren sanin Allah walihi ya fi annabi saboda shi walihi da ka gani eh shi walihi khatimul auliya shi yana karɓa ne daga Allah kamar yadda suka faɗi shehu Ibrahim na kaya faɗi la yakmulu yace wa alam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka annar rajula la yakmulu fi maqam ilmi hatta yakuna ilmuhu 'an Allah azza wa jalla بلا واسطة من نقل أو شيخ فإن من كان علمه مستفادا mustapha da Minna naqalin aw shaykhin fa ma bariha an al-akhri min al-muhdathati wa dhalika ma'lulun inda ahli Allah azza wa jalla to kaga haka to wannan ilimin kafirci ne duk kuma wanda yace ba kafirci bane yazo kaji ilimin batiniya wato annabi Musa ya tafi koyan ilimin batiniya da ya ƙara mai mai tawaye ka ka gasta mafarkin da kai ya kuma karshe zo inna ka zalika nazire eh, musulmi wa haka muke saka musulmi makamin isani to kaga musa kuma ya zo na neman makami na ne na isani to ya ce shine awwal mu'min shi Allah ya ce wai ya bi hidar ya ce karatu ba jiniya amma da an ce shi shi kwace na abru hatta abru da majbal ba da au amtiya hukuma ba ma gaba Allah ya ga yake sa mu dace wallahi akwai Amin nan ma. Kawai wannan muna sawa ne yanzu zan mu da yaro. Allah ta fara mata jana Musa rabu wani jabal ta ala hudakkan da Allah ya ta jana. Na sawa ne. Ba saboda Allah ka zo ba shi basirar kai bace. Eh wannan ba ka ka gane. Ta bai da la tu ha izni bi ma nasitu kaka kama da laifi a bisa bantuwa nayi bantuwa. Fanta ka ko hatta izalaki ya gulama. Babu wannan ina ganin to. da malam tanko ya zo yake ƙara tuna musu asiri shi ne suka ce wai sun kore shi <laughs> eh, wallahi sun to kaga ya kuma ka wannan ne mai yi shi ka zo shi basira kai bace E, eh, wannan ba ka gane eh ba ga wanga basira duka ya bace ya fita mun kore da cikin dalilin tijaniya ni nan na kore ma da tako cikin dalilin tijaniya eh huwa madrubin fi dalilin tijaniya ba mu bukatan shi ba saboda Allah ka zo ba shi basirar kai bace eh wanda kuka baka ka gane eh babu wanda basira duka ya bace ya fita ni kore da cikin dalilin tijaniya ni nan na kore ma da tako cikin dalilin tijaniya eh huwa badru bi cikin dalilin tijaniya babu bukatan shi da haka zan buɗe layi zan ne zai kai mutum ya sawa. eh ku yi hakuri da Allah na ga lokacin sallah ma ya yi ku yi zan buɗe layi na buɗe layi ina ganin Allah ya sa malam ya zo eh, su malam in suka fara zuwa zan fara ɗaukan malam na bashi ya yi bayani sannan kuma in tafi in yi alwala ne sallah yau idan na yi alwala ne sallah <laughs> sai in zo mu ɗora daga inda muka tsaya ga eh, shi nan zan sa nambar kira ne anan. dukkanin wanda zai kira sai ya kira wa amma Allah ya sa malam yana gefe wato malam kakisu Allah ya sa kana gefe ka fara kira ko ɗaya daga cikin waɗanda suke kira kuma sai in tashi mahalla shahid dai wannan abun baka jahilta kai wallahi jahilta kai a basirauki <laughs> wallahi jahilta kai <laughs> wallahi la kata kata ya kashe wannan ku suke zuwa suke jahilci kuma haka assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashek kanori wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wa da muke magana kana magana da Allah tana baka da baka da yawa to mala alasan muna jin ka ina muku fata alkhairi gaskiya mun sha karatu mun sha ilimi kuma muna muku godiya Allah wani shi kara ilimi mai mai amfani Allah shi kara basira amin amin amin Allah bai taimake ku muna godiya insha Allah. Wala ga gaisuwa dai ki da fata da kai insha Allah kano yana muku ba da kai. Assalamu alaikum. السلام عليكم السلام عليكم نعم بركة دي السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa da wani. Wa alaikum Na barka da Kana magana da Isa da kuma Fadi. To Malam Isa dan tsaya da Allah zan dan yi wani bayani. Ba da. Kamar yadda ƴan uwa na yi a abubuwa guda uku. Abu na dai shine wannan wajen baka fahimta ba. kuma ba ibn taymiya ne ya fara faɗi ba cayi wa man idda'a anna min al-awliya alladhina balaghatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama man lahu tariqun ila allahi la yahtaju fihi ila muhammad sallallahu alaihi wa kafir. yace wa iza qala ana muhtajun ila muhammadin dan haka wa iza qala tana da alaka da manidda'a shine dai wa iza qala din kuma shi ne dai wa iza shi ne alladhi da'a din shi yasa sai ka yanke mani da'a sai ka zo nan kace ibnu taymiya ya ce duk wanda bai yarda da ilimin batini ba kaza ne sannan kuma sai ƙara fito da abun ya ce wa kazalika hadha allazi yaqulu hadha allazi yaqulu ismul ishara ne wannan dai wanda yake cewa wanne allazi da'a da ya faɗi a baya sannan sai ya ƙara zuwa ƙarshe yace li anna ilmal batil allazi huwa ala imanil qulubi allazi huwa kaga yayi bayanin ilimi na batinin da ake cewa amma wancan ilimi kamar yadda na danna wani shehin cewa ai gashi khadiru shi ilimin batini ne annabi Musa ya tafi ne wannan kafirci ne tsantsa duk wanda yace ba zai bi manzon Allah ba daidai da ƙwayar zarra wala kafiri ne dole ka bi manzan Allah shi yasa kuskure ne kuma magana ce ta kafirci da shehu yake cewa wai wai a rike sirri a ringa bayyana shari'ar manzan Allah a cikin jawahir rasa. wannan kafirci ne ku ne kuka kakkasa akwai wani abu na shari'ar manzan Allah ne da kuma wani da ba na shari'ar manzan Allah ba wannan kafirci ne ba wata hanya ba wata shari'a da za ka zo da ita ka ce wai ba ta manzan Allah ba ce wai da sunan ma'arifa ƙarya ne kafirci ne tsantsa asali ma zancen khadiru saɓani ne annabi ne ko wali jumur suka ce annabi ne amma wayanda suka ce annabi ne ba sun a wannan jumur suka ce wali ne akwai zantuka na malamai asali ma saɓani ne annabi ne ko wali kuma wayanda suka ce annabi ne ba su faɗi irin abin da kuke faɗi ba asalin sama baya kan shari'a irin shari'ar annabi Musa ya ai ya gaya masa tun kafin ma su tafi yace anta ala ilmin min Allah yace kai kana kan wani ilimi ne na Allah da ya sanar da kai yace ni ma ina kan wani ilimi kafin ma su tafi ma sun yi haka shi yasa kwata kwata kuma annabi Musa ba a tura shi zuwa ga wajen Khadir ba kai kuma an annabi Musa an turo ka ne zuwa gare shi a an turo shi ne zuwa gare ka wa ma ka illa kafatan linas wannan kafirci ne shi yasa da ilimin ƙarya ne farko baka fahimci wannan wajen ba ɗaya kenan sannan abu na biyu ibn taymiya da kace wai ya yadda da hakika kowa Allah ƙarya ne duk cikin littattafan ibn taymiya ƙarya kake kace gashi ya yadda da shi wannan nasa ne na jirawo yawa na yi gada ne na yi tarko na san wani zai iya zuwa da shubaha wanda ibn taymiya yake cewa in wani saboda zikiri ko wani abu sai ya faɗa abu kaza saboda kuskure nan ibn taymiya ma ya ce kafirci ne shi ma sai dai a'a hukunci za a yi wa wanda ya faɗi ya faɗu wani abu kamar irin abin da ake hakaitowa daga sufaye waɗanda ana kyautata musu zato ya karkasa abin da suke faɗi Kwaya uku a cikin majmu'ul fatawa yace yawanci ƙarya ake musu yawancin abin da ake faɗi an ce sun ce ƙarya ne sai ce akwai wanda ya inganta daga gare su ne sun faɗi amma yana da ma'anoni kyawawa yace akwai wanda kuma sun faɗi ne a wani yanayi da aka fi ƙarfinsu aka ci ƙarfinsu kamar yadda ka san wanda ya sha giyaye maye suna faɗin abin da ba sa sani to wannan abin ma ibn taymiya ya ce kafirci ne faɗinsa amma ƙarya ne wani ya zo ya ce wa ibn taymiya ya yarda da haƙiƙa haƙiƙa shine kowa Allah ƙarya ne cikin littattafan ibn taymiya in kuma ka isa ko wani ya isa ya zo ya tabbatar sannan abu na uku da na tattauna a kai, kafa hujjar da kake da zancen ibn taymiya zancen ibn taymiya ba zai samu inda za a sa shi ba a cikin sufancinka don sufancinka ya samo asali ne daga sufancin ibn arabi shi kuma ibn arabi kafirci ne tsantsa cikin sufancinsa a wajen ibn taymiya shi yasa na ce ma cikin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima na karanto ma shafi na sha hudu ibn taymiya su kansu shegunanka suna cewa kama nara fi zamanina haza min inkar ibn taymiyyah alaina wa ala na min al-arifina da aka su kansu sun tabbatar ibn taymiyyah bai yarda da su ba da aka kuskure ne zalunci ne bata ne ƙarya ne ka kafa hujja da zancen ibn taymiyyah akan kafircin karya hmm, ne da wanda wannan shine abubuwa guda uku da na tattauna na yi tarhisin duk wanda zai zo ya bugo ya tsaya a kansu shine saboda in yi ta'arir ma'allin niza assalamu alaikum shekh yawa muna ji dan uwa Masha Allah, Malam Kari. Allah ya saka da yin. Amin, amin, amin, dan uwa, Ai abubuwan da muke karantawa su ma sun zan yayi. fa gaskiya Masha Allah, ko kuna karatu kuna karuwa sosai, amma masu ilimi daga cikin su ba su iya haurowa wai. Oh, eh, idan ma za su hauro alhamdulillah, ai haka muke nema. Allah ya sa mu dace. Wallahi haka muke nema ko ba su iya bane. don tun da kuke karatuka su masu yin sumbatu ma suna jin ba ta zuwa. A to sun san ba za su ci riba wa yansu ba A za su yi a sama ai ba su taɓa kira ba ne. A ai ba su taɓa ba ma. sai kuma kora. A to Allah ya kare ku da lafiya. Na ga wuri ya yi ta kiran malam asali suna munazara munazara. Eh, assalamu alaikum Sheikh. Alaikum salam mara kawai. Eh wallahi da mun ba wannan zancen saboda ya fita daga tofi. A ah, to ba matsala ba matsala. Insha Allah. To Allah ya kare mu, Allah ya kare mu lafiya. Assalamu alaikum. Maryam da ah, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Rabi za ka Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amala, ina wuri mana Rabiu. Eh, mana Rabiu za ka iya kaɗa duke min in je na yi alaura. Ya Allah mana, wani kwanan kashe kawai ka je ka alaura ka dawo. Eh, to ai dole sai wani ya tsaya Mana a cikin haɗu da yake ba duk malam kashi ya buɗe ya ya rike ma. Ko na ga malam Bashir ai. Malam Bashir ya rike mana. Ok a yanzu yana nan malam Bashir. Eh na gan shi amma ban san ko ya sauka ba amma ni na ga. da ya eh wayanda suke kira suna sa wannan yana da matsala zai wannan ina zuwa in kira malam bashir malam bashir in yana kusa da Allah an gane eh, idan in yana kusa malam bashir da Allah ya kirawo saboda ya rike mana wajen zan je in yi sallah malam bashir in yana kusa da Allah ya kirawo malam bashir in kana kusa ka kira malam bashir Allah ya sa da shi yana musu ina kiran malamin shi ina kiran malamin shi ne assalamu alaikum wa alaikum salam akaramuka Allah eh malam kana eh akaramuka Allah ai kana kai ko na'am cewa ne da Allah wai da ka dan rike mu zan dan je na yi na yi sallah dan haka ai ka san abin da ake tattaunawa akai ko eh bai kuwa na ga topic na dan tsara ran da ba duka ba eh to ba matsala insha Allah yanzu zan baka kan abubuwa ne kan abubuwa ne guda uku shi wancan abas ya karanto wata gaba cikin littafin al-Qur'an kuma bai fahimce ta ba wai ya ce ibn taymiya ya ce duk wanda bai yarda da ilimin baɗini ba kafiri ne eh kaga wannan ko eh, ƙarya yake kwata-kwata ibn taymiya shi bai ce ba shi bai ce akwai wani ilimi na kaza ba sannan kuma ya sannan a ƙarshe ya yi bayanin shi menene ilimin batinin shi ne abin da ya shafi zukata kuma haka ne hmm. sannan kuma ya ce wai Ibn taymiya wai ya yi hmm. wai da ilimin batini wanda yake shine kowa Allah a wajen ya ce wai ilimi na hakika yana ce kar yayi wa Ibn taymiya <laughs> sannan kuma ya kafa hujja da zancen Ibn taymiya cewa wai ya ce zancen sufaye to nan ma na yi masa raddi cewa ba ba irin su yake magana a kai ba dan su sun samu sufancinsu ne daga Ibn arabi to shine dai bayanin da za a ƙara yi ni kuma zan tashi in ji salamu alaikum eh ana jin ka alaikum salamu wa rahmatul eh ana jin ka okay ana yi na ko to ba da mu aka makalla ah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa da fatan ana jina kuma muna tare da ku yadda na fahimci akwai matsalar network amma insha Allah ta'ala za mu da yi jawabai a takaice kamin shi malam ya dawo a dangane da wannan topic da malam alkanari ya fara tattaunawa a kansa dangane da su wa'annan matasan suke ƙoƙarin jirkice addini ƙarin jirkice addini a sai ya zama daidai da manufarsu ba don komai ba sai don su ainihin wato halaka mabiya. To babu shakka kamar yadda ɗazu na gabatar da karatu dangane da ha'inci da yaudara da kuma irin wannan jayashicin da ‘yan uwa ne suka bada a ciki shi abbas sarauki nakan cewa su karanto abubuwa a cikin littattafanmu na farko ne ba sa karanto a daidai abu farko ce sannan abu na biyu bayan ba sa karantowa daidai kuma ba sa fahimtar daidai shi yasa idan suka zo wajen fassara sai su fassara maganganu na malamanmu kamar shi shekul islam a ibn taymiyata al-harrani rahimahullahu ta'ala duk sanda wani daga cikin su zai dauko wani littafi nashi ya karanta to sai kaga inda larabcin ya yi daban inda kuma shi ya yi daban a magana ce cewa ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala ya yadda da ilimin hakika wallahi wannan jahilci kowa ya tsakar maganganun da ibn taymiya ya yi dangane da ibn arabi da kuma kafurtawa da ya masa ba dan komai ba sai dan wannan bakar aqida din da yake dauke da ita na kallon komai Allah komai babu wata samuwa a duniya in ba Allah ba wanda ita ce shi ainihin shehu tijjani ya ɗauko ta daga littattafan shi ibn arabi ya kawo ta a ciki wanda idan idan mai karatu ya karanta jawayar ma'ani zai ga ire-iren waɗannan maganganu zai ga su a nan karanta muna dangane da wannan aƙida din kame shi malam ya dawo a insha Allah ta'ala a gurguje sannan in karanta magar shehu ibrahim cikin jawahiru a rasa'il ta taƙaice shehu ibrahim ko kuma shehu tijjani a cikin jawahiru ma'ani yana magana akan abin da ya shafi a tajalli to sai kin kawo wani bayani idan mun duba jawabin ma'ani a darul fikir a mujalladinsa ina jin na farko shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida to ga abin da yake kawowa kan mutumin da ya samu tajalli wato ya samu abin da suke kira at-tajalli to bari mu ji abin da yake zana a shafin kirki kamanta kamar mutumin da ya zo ya tsaya a gaban madubi to kuma madubin zai ɗauki hotonsa idan ya ɗauki hotonsa a idan yana gabansa shi wanda madubin ya sauwara shi kuma ya tare madubi yauwa ya tara madubi ba za a ga wannan hoton nasa ba to haka shi kuma ya kamanta Allah Su subhanahu wa ta'ala lokacin da ya tajalli a ga ainihin bawa sai ke cewa wa shahidu tajalli wanda wa shahidu tajalli fiha wa man da'ufa nuruhu ra'a tajalli fil mar'ati mutumin yake ya samu tajalli sannan kuma bayan ya samu tajalli da wanda yake haskensa ya yi rauni to ra'a al mutajalli fil mar'at shi ne zai iya ganin wanda ya tajalli a ciki ko wanda ya bayyana a cikin wannan madubin wa wujudin mutajalli samuwar yana a cikin madubi gaba alaihi mir'ata to shi kuma zai rufe masa wannan madubin ta yadda ba zai ba za a gansa ba fala yara gairahu baya ganin sa aw ghairal haqqi baya ganin wani Allah subhanahu wa ta'ala fa sahibu hadha Tuntunin da ya samu wannan matakin na ainihin attajalli sai da baya ganin komai baya ganin kowa ya kulu za ka jina cewa alkawai kulluhu huwa Allahu ta'ala halittu gaba ɗaya su ne Allah. To wannan shi ne abin da ɗan uwa mala alkanawi yake bayani a kansa. Shi ne sukaye suke kira ilimin baɗi baɗini. Saboda haka abin Sadauki da yake ƙoƙari ya cakuɗe al'amurra. Idan malaman sunna sun ce ilimin baɗini suna nufin ilimin gyaran zukata yawwa abin da ya shafi su tawakkali ga Allah abin da ya shafi yaƙini abin da ya shafi takawa irin waɗannan al'amurra to duk sanda da ji malaman sun ce ilimin daɗi ne abin da suke nufi kenan su kuma malaman sufaye irin su ibn arabi irin su shehu tijjani irin su shehu ibrahim in ka koma littattafansu za ka ga ba wanda suke magana ba duk sanda suka ce ilimin ne ko ilimin haƙiƙa to wannan magana da na karanto alkaunu kulluhu huwa Allah ta'ala halittu gaba ɗaya ga wanda ya samu tajalli to yana ganin komai Allah ne to shi ne irin ɗaya in ka tambaye shi a menene wannan sai ce maka Allah kai wane ne Allah kaza menene Allah to wannan shine ilimin baɗini a wurin su shehu tijjani kuma a wurin malamin ka a masharabi shine ibnu arabi to haka jahilci ne a zuwa cakuɗa abubuwa su malaman sunna in suka zo suka ambaci haƙiƙa idan suka ce in ka karanta haƙiƙa suna nufin alhaƙiƙatu shari'a yawwa zunzurutun shari'a shi suke nufi da haƙiƙa ba wai wani abu na daban ba haka in sun ce ilimin baɗini abinda suke kira ilimin baɗini shine abinda zai gyara zuciya abinda zai kyautata zuciyar bawa ya tarbiyyantar da shi ya zama mutum a mai siffantuwa da sifofi wayanda shari'a ta karantar to amma ka zo ka ce a'a wai ilimin baɗini na shi shine ilimin da ibnu taymiya yake magana a kansa a cikin littafinsa al-furqan wannan wala rubutun jahilci ne ba karatu ba ne saboda haka wannan shine ilimin ne, ga shi abin da shi shehu tijjani yake faɗa sai ce fama fihi ghairuhu saboda haka babu wani a cikin halittu in ba Allah ba babu wani a cikin halittu in ba Allah ba to har kawo baiti wanda kun san wannan baitin falan yabqa illa Allah la shay'a لا شيء <clears throat> غيره فما ثم موصول وما ثم بائن to shine a wannan lokaci ba wani abu da ya saura yawwa la shay a gairuhu babu wani in ba Allah ba fa ma sama mausulun a can kuma ba wani wanda za a ce ga shi ai shine yake ya riga ya yi wasuli a ko kuma wa matan maza'ibu sannan ko babu wani wanda ya tara da zatin Allah wato kamar suna son su tabbatar da cewa shi Allah da sauran zawat halittu kamar mutane aljannu itatuwa da sauran dabbobi to duka ba su ware daga ainihin zatin Allah Su subhanahu wa ta'ala ba to kaga wannan zunzurutun kafirci ne to akan wannan aƙida ita ce ibn taymiya yake kafirta ibnu arabi a asai sannan duk sanda ka ga ibnu taymiya yana raddi dangane da shi yana suka sannan idan mun koma jawahirul rasail na shishewa ibrahim a shafi na ɗari da ashirin da ainihin a shafi na ɗari da talatin da shida. Ibn Shehu Ibrahim yana magana dangane da arifi. Ya ce wa amma haƙiƙatul arifi billahi, amma haƙiƙanin wanda ya kai matakin a kira shi arifi masanin Allah, fal arifu haƙiƙatan wanda a arifi masanin Allah haƙiƙa man saha sana'uhu shi ne wanda eh, fana'in sai inganta wato ya yi cikakken fana'i ya yi alfana'u zati ya yi alfana'u eh, asma sannan kuma ya yi fana'u sifa sannan ya yi fana'u zati wa baƙa'uhu kuma wanzuwarsa tabbatuwarsa alfani mai ƙarewa yanfi wujuda ma fi wallahi yana kore a ce an samu duk wani wanda ba Allah ba to wanda yake kan wannan matakin ko kuma yake hango haka shi ake kira arifi to sai ƙara ba gaba yace al'arifu wanda a arifi yawan halka yana ganin halittu a ainihin haƙi ita ce haƙiƙanin gaskiya ita ce haƙiƙanin Allah alhaku ana yana nufin Allah saboda haka in sun ce alhaku to suna nufin Allah ma'ana shi arifi baya ganin akwai baya kallon halitta a matsayin halitta a'a yana kallon halitta a matsayin ita ce Allah to wannan bakar aƙida ɗin ita ake kira da ilimin ne kuma ita ake kira haƙiƙa sannan can a baya shehu kudi ya yi bayanai shehu ibrahim kenan in ka koma kashful ilbas duka shehu ya yi bayani kan cewa ilimin haƙiƙa ɗin nan Allah ne ya saukar da ita Allah ne ya saukar da ita bayan an saukar da musulunci sannan daga baya Allah ya sake yi wa annabi wahayin da aka turo mala'ika Jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam hakika to abin tambaya insha Allah ta'ala akwai karatu da za mu zo mu nan gaba don wani abin da ya shafi tarbiyya a ce za ka zo ka yi tarbiyya ka yi harwa wani Allah kila a baka kwana arba'in tana da ka'idori a shehu ibrahim cikin ifadatu murid duk ya yi bayani za ka kaurace mu mutane za ka daina cin abinci za ka kaurace mu hatta iyalinka kai hatta karatun alkur'ani a hana halwa a baka adadi na wasu zikirai da za ka dinga yi da wata kaifiya misali a ce a baka salatul fatihi kai kafa ɗari biyar in ka gama a baka kaza in ka gama a baka kaza in ka gama a baka kaza to akwai nan akan waɗanda ta ne su faɗin Allah maɗaukakin sarki huwal awwal wal akhir wal zahiru gaskiya ne to a daga sai tun da ka dawo wallahi mu yanzu aka fara kira a maganar maganar wai a zuwa ce ibn taymiya ya yarda da hakika wani a wannan zalunci ne kuma rurutun jarifi ne ka san koyaushe suke da'awar cewa ba a gane maganarsu. ana karanta maganganun ba a fahimta amma zai yi wahala zai yi wahala zai yi wahala ta samu dan bid'a ya ɗauko littafin malamin sunna ya karanta ka ji shi ya karanta shi daidai ya fassara daidai Ashe nan ma. Wallahi zai yi wahala. Kuma hashe bana hashe wani haka suke. To wannan abu ne wanda haka suka suka suka gada daga malamansu. To da haka babu alaka kwata-kwata ta kusa ko ta nesa Ibn taymiya kowa ya na bara da Ibn arabi ibnu arabi kowa ya sani kuma ya kafurta shi kuma saboda wannan mummunar aƙida ne to saboda haka mala an tada sallah zan bar ka kola su ci gaba da kira insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya ba mu ladan wannan aiki da jazakumullahu khairan Lai karatun Malam Bashir ya ƙara fito da abu sosai kuwa. Alhamdulillah. Da haka ‘yan uwa za ku iya ci gaba da kira. kirawo ɗazu ne wannan akwai wani wanda na ga ya kirawo jama'a sun ki kirawo da yawa da haka ku yi haƙuri daman malam yana kai ne amma yanzu malam ya sauka ina ganin za ku iya ci gaba da kira akwai caji da na sa cikin abin dare eh, zan ɗan bada in ji idan na ji yana shu zan cire caji don yanzu aka tana caji ga wani ya yi kira assalamu alaikum Alaikum salam. Na yi An yi lafiya? Ah, Ahmad ne Ni kawai na kira ne na Allah saka da alheri. Allah ya saka da alheri wallahi Allah ya saka sosai gaskiya muna jin daɗin shirin na wallahi abubuwan da ake ana yawar mana da kai sosai wallahi. Alhamdulillah Allah ya Amin Allah ya ka mu da gidan aljanna wanda Allah ya ka mu da gidan. Amin Allah ya mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Da wa kuke magana? A kan wakan Muhammad ne daga Saudi Arabia. Eh gaskiya ne Malam Muhammad haka ne na gani kuma yanzu barka da zuwa. Alhamdulillah da fata Allah ya kawo ma lafiya da sauran malamin mu baki da. Alhamdulillah malam Muhammad. Malam Muhammad kai ne da suka turo min da wannan hoton. Eh, shehi mai jama'a ba, shehi mai jama'a, shehi shehi, dakta wanda ka wanda Allah ya taimaka inda ka ka gane yaron malamin eh, prof ne suka turo shi. da kama wani duka ɗaya biyu kawai suka kira shi sai suka ce masa wai ai wannan wajen fa sai ka dawo an sake maka koyon da za ka dinga dagiya da shari inda dai ba ba ilimi suke ba su suna koya musu dagiya ne da shari. Na ga amma ya kira ɗazu fa. Eh ka kira ka kira ɗazu. A wai ya kira shi ai kai ka gan shi yana kallo sai kai tsawotan abin. kira ba zai kira ba a kawai zan na to ina zai kira. Bai kira ka ba ba na kira kira ba da Bashir Argungun. Ana ta inda zai sha ta bai abin da kuke kawowa kun karanta ko kun sani a littafi ga kuma abubuwan da suke aikatawa. Su kuma yin ture ne. Sai a tura su sai a koya musu a ce su dinga dagiya akan abu suka kama abu guda ɗaya. ta fitar su yi mukarana da hadisi kaza da hadisi kaza to ba za su yi wancan ba sai su dage abu guda daya a haka suka koya musu suna nan prof a wura yanzu ma sun ce wai da abin da aka faɗa aka faɗa na eh, Ibrahim Yaz da eh, Shehu Tijjani to idan aka faɗa yanzu wai sai suka yi shawara su ma sai su ce shak ibn taymiya yayi kaza ibn qayyim yayi kaza to wai a haka sun yaɗin baki ne suke waya tsakanin su har da wani gidan hadda wani gidan eh, menene ake cewa eh wani gidan wani gidan da suke zuwa suke yin magana a kai to duk suna magana ta ƙasa a dinga sa halka halka wannan yau ya bugo gobe wannan ya bugo jibi wannan ya bugo don su ci wa malam shehu Musa Yusuf su suna magana to duk abubuwan yana fitowa ɗaya bayan ɗaya gaskiya ne duka suna ganewa sannan ake eh. To yanzu ma yanzu ma sai suka ce yanzu ai kaji a ɗazu shi wannan eh, wancan yaron mai shan bulumboti ɗan ture ɗin nan na shi dakta miskin ɗin. Ai shi kaga da ya bugo a wani shafi sai ya ce ai sun yadda malam ya karanta amma yana da kurakurai wajen guda shida shi ya gaya malam dakta miskin an ce masa ya karanta kuma an gaya masa karatun da shek malam musa yusuf asadu suna ya yi sai ya ce eh, ya karanta daidai to sai kuma yan ture can wanda suna gani da an zauna da dakta an gama wata rara to shi ke nan fa an gama binne ta babu kuma wanda zai kare wani magana sai zai ku ci gaba da bayar ilimi da tona musu asiri abinda kawai ya rage ke yanzu to sai suka haɗa baki kada a yarda to mutanen da suka je suka zauna suke ci hawa su da alƙalai waye na ɗauko alƙalai mutumin da ya ce in an karanta kawai ka sa rana. Allah ya samu dace kuma kaga wannan fa uwa akwai suka ga datti wato shi datta ba shi da hankali da tunani da mizani na tantancewa su ne suke da shi ba ba ba ne to da ma ai ba da shi duk ai da ni ce cutar da mu je mu kawai mun ga wannan ya fi mu sanin karatu to gwanda mu yi kokari yanzu mu kauda magana ma mu zo mu dinga cewa maganar larabci mun tantance to ya za a yi mutumin da ya ce akwai hadisin yahudawa a cikin bukari don kuma da ya dinga yin mutumin da menene duka kullum ka sa su an gane tsirarin su jahilai ne suna duhun duhu ne nan duhu na dukan duhu malam Muhammad malam Muhammad da yake akwai masu so su kira haka kuma na ga malam Muhammad dai ka dan taba dan na ka ka ta kira Ya eh, dama abin da kake so Ya Allah ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad ya malam Assalamu alaikum wa rahmatullah. da ‘yan uwa kamar yadda muka sani topic abubuwa guda uku. Wurin nan da Abbas Sarki ya karanto wallahi bai fahimta ba ya jahilci wajen. Kuma ya yanke ya datse. Asali Ibn Taymiyyah ba yana cewa duk wanda bai a shi ba shi. Cewa wa man da anna min al-awliya. Sannan kuma yace wa idza qala ana muhtajun إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة إتي وكذلك هذا الذي يكون kwata kwata ƙarya kake wa ibn taymiya jayincin ka ya kai ka ka dauko mu ba ma haka kun ku da dauko karanta ba daidai ba ba ma iyo mu ci ai ku gane sai mun zo mun nuna wa jama'a ba ku gane ne dai ku ta iyo ba a gane ba kuma ba za ku ba za ce ba ku gane ba kuma mu zo mu ganar da daɗin suna. saboda inda ake da fili ai inda babu fili nan ne ake gaggama kawa kewa da karatu ne a zide an rubuta kawai in kana da ala ko na ce gata in kana da fatanya da kayan noma zo a yi noma kawai shi ne abu assalamu alaikum malam rabi ka dawo Eh, na da wallahi wani na wuni na tafiya ya karatu ya gobar maya. Alhamdulillah ma da rabi muna jin ka. Ya iyali kuma. Ga mu dai iyali sun dan yi tafiya. To alhamdulillah to Allah da da su tafiya. Na ce malam ni fa eh, a ban sanuki ya dan burge ni ba. Allah. Za ka sha mamakin magana. Eh. Hmm. Wallahi burge saboda a cikin maganar shi kaga yana kiran sunan ibn taymiya babu cin mutunci ba komai har da addu'a to ka gani in gaskiya a duk cikin su ni ban taba jin ma wanda yayi wannan abu ba wallahi to to eh, yi kokari sai mu ci Allah ya sa sauran su yi koyi da shi ko ya fi suka karatu ne shi ne liban ban sani ba to ka san a ta masu cewa ibn taymiya kafiri ne ai ba a gaban mu suke faɗi shi ma ya ga a gaban wayansu ne a a lokacin a wannan karatun da ka saka a gaban wayansu ne ai suna yin mukabala ne da wayansu a ah, oke eh to duk da haka ne yi sauran wance eh, na wancan garin ai a gaban kowa ma suna suke wannan rashin mutuncin ba kamar wannan karatun da malam bashir ya yi ba gashi nan ba ina ta irin wannan sannan kuma to mana akwai tambayar da nake so yi ne da Allah ba san na fita daga za ta fita daga ba za dai fita fita ba amma dai kawai ga ta nan dai a duk cikin shehunan nan na na ɗariƙu da na da na da na yanzu akwai wanda ya taɓa kashe ɗan muridinsa a kan cewa yana koyi da abin da rai. Akwai kisoshi da ake kawa na waliyai, ina ganin a cikin attabakatul kubra ne ina da shi a nan, a cikin attabakatul kubra na imamu sha'arani. haka dai akwai kisa wani da aka kawo ko ya yanka kabewa ne aka sai aka koma aka ga wannan ne da wannan amma gaskiya kamata ya a ce si koyi da khabiru ko tunda sun ce waliyi ne kuma gashi yana da ilimin hakika hello Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya shek. Ya shek ya Abuja. Alhamdulillah barka da yamma barka da kokari malam. Alhamdulillah barka da zuwa shi. Ai malam mu masu bibiyan ku mu ba wawaye ba ne mu riga mun san me ya kamata ko mu riga mun ba abin da ya kamata mu bi kuma abin da ya kamata idan muka faɗa mana ba yana zane gina kuma ba wa kawo irin su a basarauki a matsayin malamai ne su yan jana gaba ne idan aka tuna za ka ce ku je ku ce kaza da kaza da kaza da kaza don ku hana kaza don ku hana ruwa gudu su ma aikin su kenan mana duk abin da za su bada a cikin duk wasu karatu kaza kaza su kan su alam ba abin kirki ke faɗi ba mana. mu wanda ka mun san wannan ya har ka ya san wannan duk wani ahalin sun wallahi ya san wannan da ka mu ba abin da za mu cewa sai mu gode muku Allah ya kata muku da alkhairi ubangiji Allah Allah ya kara muku wannan ƙwarin ilimi wanda mu za mu rinka fahimta muna ƙara an gaba cikin insha Allah ana huta lafiya da Allah jami'a ku fito jami'in abin salauki ku fito ku fito don Allah yan tijjaniya ku fito ku ɗauko littafin alfurqan bayan auliya rahman wa auliya shaitan da alkalmi a zaune. Assalamu alaikum. Shi yasa kaga daga yau kamata yi mun rufe baki. Ku daina kafa hujja da zance Ibn Taymiyyah. Ga shi wurin ku cikin jawahir ma'ani sun ce Ibn Taymiyyah bai yarda da su. To dan me in mun ce ba mu yarda da ku ba ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. wani yi lafiya ya aiki to ana taimaka kana waya da yusuf ne da yobe mara barka dai muna jira Na'am, na'am, mana ai mana shan abin sun ya mayar da yau insha Allah da yawa to ya ce zai kada da rikin Allah ya da so kawai mu da da muke da yawa kada da rikin kawai mai karatu su kuma mu ji mai ce duk da cewa su sun nuna ba ɗalibai sun nuna cewa ko da an yi karatun ma ba ba za su ba zai zo yi ba saboda su ba su da fassarar da malam yi ba Allah ya samu eh ai bai iya fassara ba ne shi yasa jiya ai na gyara masa fassara shi ma ya ce ai Eh. Allah ya samu da dace Allah ya shirye su ga wannan kuwa yana ganin zan ƙara ɗaukar mutum biyu na tashi mutane biyu na tashi insha Allah mutane biyu da haka to kaga haka ko a wajen ku haka ne kamar yadda shehu Ibrahim yake faɗi a cikin wato jawahirul rasail yadda yake faɗi cikin juz'i na ɗaya shafi na arba'in da uku shafi na arba'in da ya ce wa iyaku wa ifsha asirri da ghairi ahali ya ce a hirɗinku da yaɗa sirri ga waɗanda ba ahalinsa ba ba abotansa ba sai ce falwajibu kattumul asrari ya ce abin da yake wajibi shine ɓoye surruka nan, shine kuma hakika ɗin wa izharu shari'atin nabi sallallahu da bayyana shari'an manzan Allah wato akwai shari'a akwai hakika sirrin nan a wajen shine hakika shehu ibrahim yace a boye shi kisa kuka raba akwai ilimi na hakika shine ilimin nan na kowa Allah akwai ilimi na shari'a shine ilimin manzan Allah kamar yadda annabi Musa yake kan shari'a shi kuma Khadir kuka ce yana kan hakika akwai abu ilimin waliye ne daga Allah suke samu shi wata nan zai kai ka gaba da kowa Allah kuma na ji daɗi Azancen zancen sadauki ya bayyana mana cewa su suke cewa kowa Allah ga dukkanin mai hankali ya cewa malam Daktar Rabi'u yake gaya masa, wai ilimin na kowa allah ma da kace shi din ma shi ma ibnu taymiya ya yi da shi wato ashe kowa Allah kuma kun yarda da shi haka ka faɗi ga dukkanin mai hankali shi yasa ku ringa magana kuna sanin dalalatul alfas yawa mu ɗalibai ne na shari'a ɗalibai ne na shari'a mu kan to dalalatul alfas kai hakuri haka kace wa assalamu alaikum Alaikum sa'a barka malam sadar haihuwar kanoyi. Yau ɗan wa barka ne da wa muke magana. Kana magana da Abdurrahman da Daliliyar. Malam Abdurrahman muna jin ka. Mune maka fata alheri kuma sannu da kokari malami na. Ni ma ina ma fata alheri malam. Alhera Allah maka da kai da Sheikh Musa Yusuf asali suna da duka sauran. Amin amin. Yan uwa. Amin amin amin amin. Mun gode Allah ya saka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, dan wadawa muke magana. Kana magana da Ibrahim daga Sudan. Malam Ibrahim daga Sudan muna ji. Malam Malam Alkarari Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin Malam Ibrahim. Alkarari aiki a cikin mizanin hasanat. Amin Allah ya kare. Malam Alkarari kuna kun wanke wa mutane cewa bakin ciki. Allah kaɗai ya san adadin mutane kuke wanke wa. kuke warware matsalolin nan saboda wannan matsaloli ne na farko taya mutane ya tare da ubangijinsu ranar takin kiyama mutane su zo ana jayayya tsakanin wani da wani wannan yana cewa kuma na shi ba uzuri ba ne to amma a cikin buwayen ubangiji Allah ya kaddara mana mana da irin wanda kuke warware wani abubuwan Allah ya saka muku alkai Allah ya biya Allah ya sa mizanin kuma Allah ya Allah Allah ya ba ku nasara da abubuwan da kuka sa gaban ku akai Allah ba ku nasara na kira assalamu alaikum Ibrahim assalamu alaikum na kusa tashi ne assalamu alaikum kaga shehu Ibrahim yake cewa falwajibu shine katmul asrari wa izharu shari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan wani ya ce ibn taymiya ya yi da kowa Allah wannan karya ne ba inda ibn taymiya ya faɗi hatta goza wanda yake ya fi ka sharri da ya zo abin da ya ce cewa ibn taymiya yana ba wa yan hakika kariya saboda ya ce mutum in ya shiga cikin wani yanayi ya faɗi wani abu ya ce ya ce qad sahibu sahibuha ghaira ma'fumin ghaira ma'fumin haka yace qad yakunu sahibu a irin zantuka da suka saba wa shari'a shi ma nan qad yace watakila qad yakuni kaga qad ga ta tazo ga fi'ili mubari qad yakuni yakan iya kasancewa ba wai to dole bane dan ka faɗi wani abu wanda yake ya saɓa wa tauhidi don shiga wani yanayi a cewa wai ba kama da laifi kakaf shayi qad yakunu sahibuha ghaira ma'thumin ghaira ma'thumin yace ma'abocin irin wannan zantuka takan iya yiwuwa ma ba shi da laifi watakila ne da ihtimalin shakki yakan iya kasance ba shi da laifi saboda wani yanayi ya shiga to hatta shi karan kansa ko da laifi ka shari cewa ibnu taymiya yana ba wa yan ka kariya bai ce ya yi da kowa Allah ba ka tashi da fi ka sharri ma mallanta na kai assalamu alaikum assalamu alaikum saura guda ɗaya. duk wanda ya kira wa saura guda ɗaya, saura guda ɗaya, saura guda ɗaya. assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mala alkanu barka na barka da kuma da muke magana Kana magana da Abubakar daga Libya. Mana Abubakar muna jin ka. To Allah ya saka da alheri. Amin mana Abubakar. Allah kuma ya sa dan shi ake yi. Allah kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya da ba mu ikon benta. Amin Allah ya mana Allah ya mana. To masha Allah. Mun Allah ya saka. Ina ganin shi kenan ɗan ba ku ya in muna ta ɗauka wallahi ba za a gane ba da haka fi haƙuri wannan shi ne abin da yi na ƙarshe da haka yanzu kamar yadda kuka ga topic tattauna shi ne da a sarauki baka fahimci wannan wajen ba ka datse wajen sannan kuma da ka zo ka ce ibn taymiya ya ce ka yi masa farya abinda ibn taymiya yake cewa wa man duk wanda ya yi da'awa kaga ba wani ne in yayi da awa yake faɗin hukuncinsa amma shi ba shi ya zo da abin ya tabbatar da shi karya kake masa zalunta sa kai jahilcin ka ya kai ka baka fahimta ba yace wa man da'a duk wanda yayi da awar anna al-awliya cewa wani daga cikin waliyai alladhina balaghatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'anda manzancin manzan Allah ya ishe musu duk wanda ya raya daga cikin waliyai man lahu tariqun ila akwai wanda yake da wata hanya zuwa ga Allah kamar yadda na kawo kun ce kuna karba daga Allah la ya fi ila Muhammadin baya buƙatuwa zuwa ga manzon Allah cikin ta shi daga Allah kawai yake direct yace fa hadha kafirun mulhid wannan kafiri ne mulhidi kaga wannan kenan wamanin da'a to sai ya zo Ya yi adafin abin wa iza qala shi waye wa ƙala Allah da a kenan sai ka baro abin baka karanta manin da'a din ba sai ka zo nan sai ka ce wa iza ƙala ana waye shi tu. wannan gwaranci ne a larabci wa iza ƙala ana mutajin waye shi tu, wa iza ƙala ɗin waye shi kaga wannan yana da alaƙa da abin baya shine wa a nan ka baro shi sai ka zo cewa wa iza ƙala ana muhtajun ila muhammad sallama fi ilmin zahiri duna ilmin batil aw fi ilmin shari'ati duna ilmin haqiqati yace fa huwa sharru min al-yahud nasara nan ka karanto ka datso can wai za qala adafi akan alladhi da'a wanda ya dawa to in mutum ma ya ce. shi yana da wani ilimi na zahiri na batini dan haka a zahiri yana da manzan Allah a zahiri a batini ba shi da buƙatan manzan Allah ya ce to in mutum ya ce haka yana da wannan ilimin kuma ya ce shi kaza sai ce au ko kuma ya ce shi yana buƙatuwa ne zuwa ga manzala cikin ilimin shari'a kaga ilimin shari'a tuna ilimin haƙiƙaci kamar yadda shehu ya ce falwajibu katmul asrar sai ce wa izharu shari'atin nabi wato manzala shari'a ne da shi yawa shi yasa shari'atin nabi ita ce za a bayyana amma Al'asirar za a ɓoye a wajen ku yake da wannan abu kwata kwata kako dora ibnu taymiya sannan sai ya ce sai ya ce kuma a gaba shafin dai gurin da kake karantawa sai ya ce wa hazan hazal ladhi kuru amma ka ce ibnu taymiya ya ce saboda jahilci da rashin amana kuma an ce baka fahimta ba ka fito kana surutu to shi ne na zo na ƙara kuskurantar da kai in ka isa ko ka cika ko ɗariƙa kuna da ɗalibi da zai iya ya fito ce kai ba jahili ba ne hannu sannan ya ce kuma waka zarika hazan da zai ya kuru kace shi ya ce kaga babu adalci akwai jahilci sannan a gaba yake gaya ma abin da in hakan ne ma ka faɗi cewa dakta kai ya ji kuna bayani to gashi ya ce da anna ilmal batini allazi huwa ala imanil qulubi allazi huwa kaga in wancan kenan wanda ya ce ma ibn taymiya yana nufin abin da ke cikin zukata shine wannan ilimi na batini in ya ce ka ce ba haka ba ya ce baka fahimta ba ka ja to ni ka zo ga shi na yi na kuskurantar da kai na jahiltar da kai in kuma ka isa ka fito wallahi shi na biya maka karatu kaga wannan ne shine baka fahimta ba sannan kuma kamar yadda na ce na yi bayani dangane da cewa wai shehu islam ibn taymiya wai ya yarda da kowa Allah ƙarya kake masa kai ƙarya kake masa kowa Allah a wajen ku take to kowa Allah ne a wajen ku take amma ba wajen Ibn Taymiyyah ba hatta a cikin babi ma na fana'i zan zo in yi karatu bambancin alfana an gane da ku kuke na ilhadi na zandaka zan zo in mawware abin ku kun sanya shi ne a matsayi shi karan kansa ma shi shehu ibrahim cewa yake huwa matsalabun rijali huwa matsalabun rijali yake ta allazi huwa matsalabun rijali yake ce masa wato ku nema kuke ku ce kowa Allah ne ku nema kuke ke sa ake baka lazimi ka shiga sai ka yi usuli ka yi fana'i shine zaka ce ai ga Allah ra'aitullah wa ma ra'aitu illa Allah duk saboda ka shiga halin sukuru kayi fana'i kayi usuli kai yanzu kayi ta haƙiƙi shine kamar wanda yake cewa Allah yace Allahu qul huwa dharil wujud wa ma hawa in kunta muhtajan bulugha kamali yace fal kullu duna Allahi in haqqaqtahu wa adamun ala ala tafsiri wa min hilali baitin ya dan dauke min amma dai haka to ku a wajen ku ne sannan kuma na ce ba ba a kafa hujja da zancen ibn taymiya ga ku saboda shi ibn taymiya duk da kun ce wai baya ya ce ba a gane zancen sufai amma ya gano na ibn arabi kuma ya ce duk kafirci ku yanda ya gano na ibn arabin nan ya ce kuma da shi da ire-irensa haka muka gano na irin shehu tijjani da shehu ibrahim da haka a cikin eh, jawayar ma'ani su ma sun faɗi na karanto ma wanda ke da amish na kitabun rima ibn taimiyya kuna faɗi cewa ya nemi ku inkari ashe bai yarda da sufancin naku ba kenan Allah ya shirye ka Allah ya sa ku yi karatu in kuma ba za ku yi karatu ba Allah ya sa shi wani su to mu gwabza da su Allah ya dan da ke su Allah don ku ku a fili yake amma su sai sun dan shiga noko bara su su fito haska wa duniya su assalamu alaikum